Imam Hussein Au ka kashe shi yana kawo shi kuma nashi references ta fara kuma nasa references na gabanta ka kana sakewa na san kace kuma kana da mo da yake da zuwa da aka sassake wasu sai ka ce kana son ka package shi to one block to yanzu ga shi nan za mu baka another five minutes kai magana mu ji me ka ji cikin bakin shekka asali sunna da kuma me kake da shi da ka kara muna na fact and evidences bismillah shek masha Allah amma six minutes ne saboda wancan one minute ai kun ce za ku package ne ko dai to bismillah bismillah ba na'am gabani ya shiga ma cikin batun ubaidullahi ibn ziyad bari mu fara dukan wurin in so ma kai ya shiga wurin ma amma na farko yana da tutuka yana cewa wai eh, mutanen shi'awan wato iraq mabiyan imamu ali shi ne su suka yi kaza kaza su ne su suka kashe imamu eh, imamu Hussein idan muka koma cikin minhajus sunna na ibnu taymiya shi ya tabbatar ba wayanda ke bin bayan imamu ali duka ne shi ba insha Allah kuma za mu tabbatar da wannan duka na farko kenan gabanin mu ji gaba mu kawo datu eh, abinda ubaidullahi ibn ziyad yayi na'am in ka koma cikin minhajus sunna juz'i na hudu safa na 132 inda yake cewa walaysa kullu man qatala ma'a aliyyan kana yufaddiluhu ala Usman bal kasirun kathirun minhum yufaddilu Usman alaihi kama huwa qawlun sa'ir ahli sunna wai ba dukkan waɗanda suka yi yaki bayan Imamu Ali suke daukaka Imamu Ali kan Usman ba kuma kowa ya san shi'a in aka ce shi'a su ne wa waɗanda suke ɗaukaka Imamu Ali kan sauran sahabbai duk gaba ɗaya? sama da su abubakar da sauransu duk gaba ɗaya suna ɗaukaka ali kansu shesa shi'a kenan shesa ibn taymiya na gaya maka wai ba dukkan wayanda suka yi yaki da imamu ali ne shi'awansa ba mutanen kufa da suka yi yaki da imamu ali ne shi'awansa ba la bal wasu su suna ɗaukaka yace yace me kana yufaddilu eh, eh yace walaysa kullu man qatala ma ali kana yufaddiluhu ala usman bal kana كان كثير منهم يفضل عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السنة بل ما جوان تيسو جوان da suka yi yaki bayan Imam Ali suna daukaka wato Usmanu kan Imam Ali kenan ba shi yawa bane akwai wannan eh, ana ce masa umum wal khusus mutlaq na eh, cikin ilimin mantik ba shi'awa duka suna son imam eh, suna son imamu ali amma ba duka wanda ke son imam ali ne shi'a ba za ka samu dan sunna yana so imamu ali ba amma ba ya bane saboda ya yarda cewa imamu ali shine shugaban kowa bayan annabi ba wanda ya yarda cewa imamu ali shine shugaban kowa bayan annabi shine shiya kamar yadda magana ibn ya zo ya nuna ba dukkan su ne shiyawa ba wasu yawanci su ma kaɗan ne kawai ne shiyawa a maganar ibn taymiya idan muka koma eh, tarihu tabari juzu'i na biyar safa na 5 458 eh, zuwa 459 ba isa a zo a ce mana tarihi tabari abin da ke ci eh, wani abin nan amma mun zo mu yi magana bisa kan wannan eh, ya sunan shi shi ibn ziyar ubaydullah ibn ziyar na cewa da ya samu labarin an kashe imamu hussein yana cewa alhamdulillah allazi azhara al-haqqa wa ahlaha wa ahla wa nasara wa nasara al-mu'minin yazid ibn muawiya wa hizbihi yake mai Allah mun gode ma Allah da ya bayyana gaskiya da mazowanta. da kuma ya taimake amirul muminin yazid shugaban muminai wato yazid dan muawiya da mabiyansa yake wa fatala al-kazzaba bin bin Ali wa shi'atahu kuma an kace makaryaci dan makaryaci husayn dan Ali da shi'ansa ba shi ya faɗi wanga ai na san zai zo ce wai yana da sojojin Imam Ali mun zo kai shi Ziyad ibnu Ziyad ga yana bi yana kashe shiyawa mun kai wurin yana faɗiwa wai an kace makaryaci ɗan makaryaci Husainu dan Ali da shi ansa, kaji da kyau in ji Ubaidullahi bin Ziyad shi bai kare kanshi cikin shiyawa ba mun zo kuma mu kai inda mu sunnawa wayanda suka kace Imam Hussein suna daga cikin rijalun su mun zo mu kai wurin insha Allah rabbi yana tabbatar cewa an kace makaryaci dan makaryaci wato Imam eh, Hussein da Ubanta. duk makaryata ne da shi'ansu yake wa kana abdullahi ibn afif al-azzi al-gamidi min shi'ati ali karrama Allah wajhahu shi akwai wani bawan Allah ana ce masa afif al-azzi wato yana daga cikin shiawan imamu ali karrama Allah wajhahu wa kana a'ama la yakadu yafariqu al-masjid al-azam wato eh, bakawo ne bai bushe ba bai rabuwa da masallacin al-azam yusalli fihi ila al-layl yana sallah cikin masallaci har zuwa dare falamma sami'a hadhihi al-maqala a yayin da ya ji wannan magana da Ubaidullah ibn Ziyad yayi me ya fada min Ubaidullah ibn Ziyad wasaba ilaihi wa nadahu sai ya zo kusa da shi ya kira shi yake inna al-kazzaba ibn al-kazzab anta wa abuke wallazi wallake wa abuhu yabna marjana wai makaryaci kai ne makaryaci kuma da ubanka makaryaci ne da wanda yake ya sa ka yin wanga aiki da ubansa yana nufi eh, yazidu da muawiya kenan yace yabna marjana ya kai dan marjana marjana kowa ya san ta karuwa ne kowa ya sani tarihi duka kowa ya sani yace aka turuna abna annabiyyin wata takallamuna bi kalamin siddiqin kuna kace ƴaƴan manzon Allah kuna maganan maganan masu gaskiya inji ubaidullahi ibn ziyad ce ubaidullahi yace yace fanada fanada eh, ibn ziyad bi dalawijatihi alayya bihi sai Ubaidullah ibn Ziyad ya kira wato askaransa sojojinsa wato su zo da shi fa wasabu ilaihi hatta akhadruhu sai suka je abun da suka rike sa fanada bi sha'air al-azmi sai shi wannan mutum ya kira kabilansa ya mabrur ya kira su fa wasaba ilaihi fityatin minhum sai wasu wato samaruka cikin eh, wato Eh, zuriyarsa cikin kabilunsa suka zo suka taimake shi minhu eh, fantazu minhu aidil eh, jalawiza suka zo suka fizge shi annun wato askarai nan wa za habu bihi ila ahalihi sai suka je da shi gidansa fa arsala ilaihi ibnu ziyad man atahu bihi laylan fakatalahu ibnu ziyad ya aika masa runduna da dare aka kace shi wa amara bi sulbihi fi fi sabaha sai yayi umurni wato a kafa shi a kafa shi kowa ya gama da ganin shi fasuri ba hunake sai suka kafa shi a wurin cikin eh, wannan wuri rahimahullah wato Allah ya yarda da shi idan muka koma cikin nafsin tarihu tabari guda guda juzu'i na biyar safa na 454 zuwa 455 yana cewa marra da khabar an ibn ziyad annahu kataba ila ibn sa'd fa in qutila al-husayn fa awti'u fa awti'u al-khayla sadrahu wa dhahrahu wa idan kuka kace imamul al-husayn wato ku bar dawakai su bi kan kirjinsa da bayansa fa innahu akun shakun wato shi imamu Hussein eh, mai laifi ne kuma mai taurin kunni ne wannan ba shi ya fadi wannan me ake cewa ba shi wanda ya wanda yake kana son mutu kana tare da shi ka zo kana kashe mai kana kashe mabiyan mai shin sai a kira ka shi'a wannan ayyukan aza wannan hankali na dauka hankali duk ba babu shakka kan wannan insha Allah gaba kuma mun tabbatar da abin da muke tabbatarwa insha Allah Masha Allah Sheikh uh, Faruk mun gode Allah ya saka. Kuna saurara Kibla FM suna na Fuad Umar. Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da Sheikh Faruk Yusuf. Su suke tare da mu uh, suke ba mu wannan dialogue suna kawo muna wasu key facts sun shiga cikin manyan manyan littattafai suna kawo muna wasu dalilai da zai gwada muna abin da ya faru suwa jini a uh, Imam Hussein Sayyidina Hussein an nuna yake Waye ya kashe shi cikin muke on kibla fm muna samu wannan karatu shaita asali sunna da kuma ka doki mintoci biyar ka yi magana a cikin abin da ka ji a bakin dawanka wanka shek faruk ya so na proceed a bismillah shek a ina mamaki kwaran gasken gaske mamakin da nake yin shine misali yanzu malamai da suka tashi ta arifin sahabi sai suka ce shine wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi sannan ya mutu yana mai mumini shine sahabi amma shi a suka ce a'a ba su yadda ba duk wanda ya zamani da annabi ya yi da'awar imani to sahabi ne tare da nassin ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi wato a ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi in wato alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim baka ga mutanen da suka jibinci wa'inda Allah ya fushi da su ba sai ya ce ma minkum wala minhum ba sa cikin ku ba sa cikin wa'incan kafaran amma wa ya halifuna alal kadhib wa hum ya'lamun tare da Allah ya ce ma minkum wala minhum amma shi a suka ce a'a dole sai an sa munafukai a cikin sahabbai amma yanzu yana kore cewa a'a duk wanda bai cika sharadi kaza ba ba dan shi'a bane wannan shine abin da yake da ban mamaki abu na biyu kar malam faruk ya manta cewa a su imamai fa sun san gaibu ya duba je ya karanta ya duba cikin wato babun annahu la yuhjabu anhu shay'un min ahwali shi'atihim babun da zai yi magana cewa ba a sha makance ma imamai wani abu na halin shi'a su wa ma tahtaju ilaihi al-umma min jami'ul ulumi wa annahum su'a imma ya'lamuna ma yusibuhum min al-balaya sun san abin da zai same su na musiba wa yasbiruna alaiha suna yin haƙuri a kanta walau da'awu Allah fi daf'iha la ajabu da za su roƙi Allah Allah ya tunkuɗe da ya tunkuɗe musu wa annahum ya'lamuna ma fi dama'iri imamai sun san abin da ke cikin zuciya sannan sun san wa ilmal balaya wa faslul khitabi sun san duk abin da ke cikin zuciya sun sani kar ya manta akwai fa wannan abun tare da wannan abun a ina ne tun da sun san gaibu sun san wannan ɗan shi'a asu ne wanda ba ɗan asu ba ne? a ina ne suka ce a'a wannan kaza kaza kaza shi'asu asu suke kira sannan mu dawo al Ali Zainal ne da muka ce matsalar nan ta faru a gaban shi yana nan ta faru ka duba cikin littafin al-Ihtijaj a shafi na talatin da uku a juz'i na ɗaya qala lahu Aliyu bin al-Husaini salam al'imamu Ali bin Ali Zainul ne ya ce ya yazi, ya kai yazi, balagani Turi turidu katili labari ya zo an ce zaka kashe ni. Fa in kunta labudda katili in dai dole ne sai ka kashe ni da gaske labarin haka yake. To fa wajjih ma a haula in niswa man na ila harami Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Ka aika wa'annan matan zuwa ga wanda zai kai su haramin Annabi. Fa qala lahu sai sai ya ce masa la'anallahu ibnu marjana Allah ka tsinewa ibnu marjana sai yace la addihin na gairuka ba wanda zai kai matan nan haramin in ba kai ba yace la'ana Allah ibnu marjana yace fa wallahi na rantsi da Allah ma amartuhu bi qatl abika wallahi ban yi masa umarni na ce kashe babanka ba walau kuntu mutawaliyan liqitalihi ma ma qataltuhu thumma ahsana ja'izatihi wa hamlihi wan nisa ila al madina wannan shine abinda ya faɗa sannan mu sake dawowa har wa yau cikin littattafanku na shi'a mu gani akwai malaman da suka tabbatar da cewa wannan kadiyar ta faru ko bata faru ba ka a al'isa'i an najafi a littafinsa ashura cewa innal jaysh alladhi kharaja lil harbi al-imam al-husayn alaihi salam yace rinjinar da ta fito dan tiyaki al-imam husayn yace salasu mi'ati alfin mutum dubu ɗari uku ne yace kulluhum min ahalil kufa dukkan su yan kufa ne yace laysa fihim shamiyun ba mutumin garin su yazidu sham wala hijazi ba dan makka ko madina wala hindi ba dan indiya wala pakistani ba dan pakistan wala sudani ba dan sudan wala misri ba dan misra wala ifriqi ba dan afrika yace bal kulluhum min ahalil kufa tikatta jama'u min qaba'il shatta yace dukkan su daga mutanen kufa suke suka fito daga ƙabilu daban-daban suka zo suka ainihin wato haɗu suka abin nan sannan murtada mutahhiri ka duba littafin almalhamatul husainiya a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da tara cewa yi walare raiba fi annal kufa ta kano min shi'ata ali yace ko kokonto babu kufa a wannan lokacin yace wanda suke zaune a cikin ta yan shi'an sayyadi yaji ali ne yace wa annan ladina qatalul imam al-husaini hum shi'atuhu wa'inda suka kashe al'imam Husaini ya ce ‘yan a sani, kuma wallahi tallahi ina da bidiyo, hatta malamai irin su Kamalul Haidar, irin su Allama Alƙazwini, da ire-irensu da dama sun tabbatar da cewa ‘yan shi'ar Kufa su suka kira al'imam Husaini suka kashe shi. Ya ƙara faɗa ya ce, fa na hannu sabaka, mu ɗin nan ya gabata an sabbatna anna hadhihi al-qissa muhimma min hadhihi an-nahiya wannan kissa tana da muhimmanci ta wannan bangaren wa kulna aidan muka sake faɗa muka ce bi annan maqtalil husaini ala yadil muslimina yace kashe al-imam husaini ya faru a hannun musulmi yace bal ala yadi shi'a ba'da mudhi 50 aman ya faru a hannun yan shi'a ne bayan wucewar shekara 50 faqat ala wafatin nabi eh, la'amrun muhayyarun wa lugzun ajibun wa mutlifun lilghaya wannan malamin shi'a ne yake faɗar wannan maganan a cikin littafin almalhamatul husainiya a juz'i na uku shafi na tasa'in da ainihin wato hudu sannan ka sake komawa ka sake dubawa husaini kaurani cewa yi an halil kufatin lam yaktafu bi tafarruqi an imam husaini bai wadatu gare su ba wajen signal imam husaini su watsi su kyale shi yace bal intaqalu natijata talawun mawaqifihim ila mawqifin salisin ya ce sun ɗauki wani mataki na talawun daga wannan matakin zuwa wannan matakin za mu ci gaba da kawo dalilai daga cikin littafin ku da haka babu mahalukin da ya isa abin da ke cikin littattafan shi a ya barrantar da shi a cewa ba su suka kira al'imamu Hussein suka kashe shi ba kuma ga, gurin nan ai ai abin da ya kamata kai ka ce maganganun ba ƙarya ne ba ai ba mu je Masha Allah mun gudu shaita asar sunna kuna saurara cewa FM suna na kowa da Umar. Um, wonderful. To yanzu za mu ba da another block of our five, five, na mu bude online shin da. Ya so uh, in between uh, wato engagement na mun ta kawo policy na suna kawo nasu kuma tambaya. Kuma policy da za ku kira, in an kira ina sun ku san wantan. Sheikh Asadu Sunna muna girmama shi Sheikh Faruk muna girmama shi in kun kira ku musu tambaya da ladabi sa'an nan kuma abin tambayar nan kuma kan tafakin da ake magana ya so a ba su dama su yi bayani kuma suna debating ke ta kai da ka kira da zaka zo ka yi tambaya kar ka zo ka kuma ka je za ka debate malamin na ya kamata ka mika tambayin nan. amma muna da wani angle in dai muka spot wani malamin da yake yana program a kan kibla zo muka extend mishi lokaci kamar 5 to 6 minutes ya so ya yi interact with wanda yake so ya engage between these two scholars akan haka sheikh uh, wato faruk a doki the next 5 minutes a yi magana bismillah Masha Allah, ana jin muku? ko? Na'am, bismillah. Na'am. Eh, malam eh, sheikh musa yusuf ya yi magana game da watun littafi watun malhamatul husainiya yana kafa hujja da shi na'am na'am ko da ke last week ma mulahama ya ce amma ina ga yanzu ya duba da kyau ko da ke wannan littafi malhamatul husainiya da ake dangana shi da shahid mufahari wannan littafi farkon bugun shi da aka buga an rubuta shi Eh, shekara 1982 aka rubuta littafin kuma yana so ya duba kowane taba eh, wannan littafin zai ga 1982 aka rubuta wannan littafi 1982 aka rubuta shi kuma da farisanci aka rubuta shi kuma shahid mutahar ya bar duniya 1979 shi yasa bai yiwuwa wanda ya bar duniya 1979 ya zo 1982 ya rubuta littafi bai yiwuwa wanda ya rubuta wannan littafi cikin farisancin ma ya nuna cikin mukaddimansa kan cewa ba wai sai mutahari ya rubuta ba la shi ya rubuta ya bi wa'anda yake yi zama da eh, shahid mutahari ya rubuta wayannan eh, zatutuka wasu abubuwan shi ma ya kara nashi ne cikin bidiyo sun shi da audio sun shi da aka jijji wasu abubuwan ma shi ya kara ne yasa maluma da dama sun yi magana kan wannan littafi shi wanda ya rubuta littafin da kanshi cikin wannan mukaddima ya rubuta a cikin eh, wannan malhamatul husaini ya rubuta kan cikin mukaddiman shi a wanga tutukan da ake yi wannan littafi ba na sayyid mutahari bane kiza za ga sayyid Ja'far Murtada al-Amili ya faɗi cikin littafin fi dirasati eh, eh, wa makalat dirasat wa makalat ya shi ma ya nuna cewa wasu da aka dangana ma sayyid mutahari cikin wannan littafi afkarin sayyid mutahari ba shi tare da wannan ita yawanci abubuwa ba gunta ba ne wannan ma ya kwanta mukaddara ma ya fari mun zo mu bubbuge wa yanzu su cuka duka insha Allah mun riga mun kawo muku cewa ibnu taymiya ya tabbatar ba mutanen kufa duka ne awa ba sam yawancin su balma yawancin su ba shi awa ba kamar yadda ibnu taymiya ya tabbatar kuma ba wanda ya yi sai buge imamu tabarani ya kawo wannan magana cikin mu'jamul kabir eh, game da ibnu ziyad juzi'i na takwas safa na 68 inda yake cewa an Yunus bin Obaid, an eh, an al-Hasan kala kana Ziyad yatatabba shi'ata ala eh, ah, shi'ata Ali radiyallahu anhu fayaktulukum wai yana shi Ubaidullah bin Ziyad a yayin da ya zamo shugaban Kufa yana bin shi awa ɗaya bayan da yana kakkashe su ne bin shi yake yi yana kakkashe su ba yana bin eh, <laughs> ya subhanallah wannan abu clear ne clear evidence yana nan filin wuri ne yana bin shi'awa yana kakkashe su ji malumman sunnawa ubaidullah ibn ziyad yana bin shi'awa yana kakkashe su sha zuwa ce wai shi shiya ne saboda ya tsaya bayan imamu ali ya yi yaki daga 16 wannan aliyu kalaza don ya yi yaki bayan imamu ali shi ke gwada yana shi yawon imamu ali la kamar yadda ibnu taymiya ya fadi ba dukkan wanda ke bayan imamu ali suka je yakin nan Eh, suka yi yaki da ya ali da shi yawansa ba wannan ya mun zubar da wanga duka sai sa duk sanda za a zuwa na magana yan kufa shi duk buhun kura ne duka ya zube da a magana ibn taymiyyah gama kurun ya zubar da magana kuma shi ubaydullah ibn ziyad ya tabbatar shi ba shi'a bane kamar yadda ya fadi shi'a ba sun kashe shi'awan imamu hussein da ima da ubansa makaryata da shi'awan su sun kashe su to ina kuma da zuwa ce wai wanga shi ya ne saboda ya yi fara da bayan imamu ali wannan hankali baya daukar ko da yake ya komo cikin tambayoyin mu da zamu yi insha Allah kuma mun zo mun kuma zo mu tabbatar cikin wayanda suka kashe Imam Ali eh, Imam Hussein wayanda suke cikin rundunar suka kashe Imam Hussein suna daga cikin rijal da malumman sunnawa ke karban hadisan su insha Allah rabbi shi yasa wayanda suka kashe Imam Hussein babu shakka wabiyawa ne ba shi ba bane sam domin suna karban hadisan su shi yasa wabiyawa ne mu babu karban hadisi ko ɗaya daga cikin su ba mu karban addishin su da yake ba shi yawa bane ha amma sun suna karba da yake sun zama wabiyawa sun san mutane wabiyawa ne suna nuna cewa ma mutanen kwarai ne sai suna karban addishin su kamar eh, ibnu hibban ya kawo ce fi shi wasu cikin littafin su sukat wato mutanen kwarai ya kawo wani ina karbar ruwaya ya gunsu kuma mun tabbatar da wannan sai zawai na wabiyawa ne ba shakka ba annun shi yawa ci sam kuma fat ba shi ba shi yawa ci sam kamar yadda muka tabbatar beyond every reasonable doubt wallahi dukkan mai bin gaskiya ya san abin da muke faɗi ba kuma ya san cewa muna mun kawo hujjoji da ke tabbatar ba hannun shi yawa ki kamar yadda imam usaini da aka yi shirin karbala da za kashe shi yace wailakum ya shi'ata ali abi sufyan Kan ku ya ku shi'an ali abi sufyan me yasa da na wailakum ya shi'ati ba ya ku shi ana ba la ya ce ya yan ari abin sufiyan ya yan Banu Umayya kenan shi a ce wai shi yawan sa suka kace shi aliyu kala hada don Allah mutane ku yi tunane da mu insha Allah ku yi tunane cikin wanda da tutukan da muke yi insha Allah minti shara min minti nawa <laughs> masha Allah sara maka wannan ne shekaru na'am sa mutane don Allah ku yi tadabburi cikin tutukan da muke yi kun gano cewa yana gudu cikin zatuttukan topic da ake yi yana ma fita cikin maudu'i ya zai ce wani mun ce a mu sun san gaidi ubaidu da su ne abubuwa ne da ke cikin topic an kake eh, mun ce ciyawa mun kace an kake manzon Allah da wannan ka kare da mawdu da ainihin mawdu'in da ake zai treat zai treat mawdu'i mun kawo ra'ayin malumman sunnawa da suka fadi kamar su zahabi da suka tabbatar yazidu ya kashe shi babban malamin su ne kuma shi wani lokaci da na kawo maganar eh, imamu hakimin nisaburi yake su imamu hakimin suka kawo ruwaya ana neman su zahabi su zo su tabbatar da shi to ga zahabi ya tabbatar cewa yazidu ya kashe shi kaga ajib <laughs> jiddan to kuri muna ilzam on kaida ilzam kenan muna muku ilzamtan ku da abin da kuke ilzamtan kawunan ku da shi alzimuhum bima alzamu bihi ma da an tusahum insha Allah muka komo mun zo mu tabbatar cikin eh, wayanda suka kashe Imam Hussein suna daga cikin eh, littattafai sikokin su da suke karban addisi a wurin su mun zo mu tabbatar da wannan kuma insha Allah na'am salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Sheikh Faruk mun gode da kai da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka muku da alkhairi a yanzu za mu bude yi sunna ta na kamun mu rafa kuma mun ba ku duwa ta za su ku summarize Malam Malam ai tun da shi ya fara a ka'ida yanzu ya kamata in zama ni ne na ƙarshe a minti biyar din nan kafin a fara. Gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya ne. Gaskiya kake mintocin ka biyar na nan gaskiya kake gashi nan na gan kan takardana. To shakka asali sunna gaskiya mantuwa ne. Dole kana da 5 minutes kuna mu square up. To a Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Na'am, ah, Abin da nake cewa daga ƙarshe maganar da ya kawo ta al-Imam Zahabi yace iftataha ya buɗe daularsa ba duk abin da ya faru bane idan mutum yana shugaban ƙasa a ƙasa za ka ɗora masa abin da muke tambaya a ina ne da sanadi ingantacce muttafaqun bainal fariqain tsakanin sunna da shi'a Yazid ya umarni ya ce a kashe al-Imam Hussein ɗaya kenan wannan ba a zo baban tambaya ba wanda tun da aka fara har yanzu babu sannan maganar da yake faɗa ya koma ya je ya duba littafin al-Luhuf Ibn Tawus a shafi na ashirin da kuma al-Majalisul Fakira, a shafi na hamsin da shafi na hamsin da Muntahal Amal juz'i na ɗaya shafi na 400 da talatin da kuma ala kutsal Hussein wato shafi na casa'in da uku. duk da uku zai ga ga wannan kutsubar duk da yanayi ba zai bara wani lokaci amma haka zan karanta ta a gurguje. Wato Ali bin Musa bin Jafar bin Tsawus al-Husaini a shii ya ce cewa wa a ahalil Kufa ta bi wusulil Husaini alaihi salam ila Makkata. Mutanen Kufa sun ji labarin cewa al-Imam Husaini gashi nan ya baro wato Makka ya fito zai taho Kufa. wamtina'uhu da kuma hannuwar da yayi min al-bai'ati yaqim yazid daga yazid fastama'u sai suka haɗu min manzil Sulaiman bin Sab al-Khuzai a gidan wannan mutumin falan mata kamalu lokacin da suka gama haɗuwa kama Sulaiman bin Sard fihim khatiban sai ya miƙe a cikin su yana mai khutba wa qala fi akhir khutbatihi ya faɗa a cikin khutbarsa yace ya ma'ashara shi'a ya ma'ashara shi'a ya ku taron ƴan shi'a a rike wannan yace innakum qad alimtum kun san cewa bi anna muawiya ta qad halaka wa sara ila rabbi muawiya ya mutu ya koma zuwa ga ubangijinsa wa qadima ila amalihi ya gabaci zuwa ga aikin da yi wa qad waqa'a fi mawdihi ibnuhu yazid ɗansa ya faɗa matsayinsa yace wa hadal husayn bin ali alaihi salam ga husaini nan qad khalafahu ya saba masa wasara ila makkata hariban min tawagi ta Ali Abi Safiyan ya guto daga dagutan Ali Abi Safiyan sai ce wa antum shi'atuhu ku fa yanzu kun san ku ne yan shi'a shi wa shi'atu abihi min qablihi kun san ku ne yan shi'ar babansa kafin wannan lokacin ce wa qad ihtaja ila nusratikum al-yawm yana buƙatuwa zuwa ga taimakon ku fa in kuntum ta'lamuna annakum nasiruhu in kun san cewa za ku taimake shi wa mujahiduhu za ku yi jihadi a aduwahu makiyansa faktubu ilaihi to lalle ku tabbatar da abin da kuka rubuta zuwa gare shi Wani in khiftumul wahana wal fashal in kuma kuna jin tsoron rauni da watsi wato fala tagrur rajul min nafsihi kada ku rudu wannan mutumin kaga me yake tabbatarwa cewa ɗan shi a shi ne suka ainihin wato kira shi suka ce lalle ya zo sannan ubaidullahi bin ziyad din nan da kake ta magana Ubaidullah bin Ziyad yanzu dai ko dai yanzu ɗan shi'a ne ko ma dai wane ne yana dai daga cikin magoya bayan Sayyidina Ali a yaƙi Sifino magoya bayan shi ne wannan Abbas al-Qummi ya faɗa yake ce fastama'atu shi'a bil kufa fi manzil Sulaiman bin Sardin al-Khuzai sun haɗu a gidan shi fa zakaru halaka mu'awiyata wal bai'ata li yazid thumma qama Sulaiman bihim khatiban fa qala ya faɗi wannan ya tabbatar da cewa lalle waɗannan mutanen ‘yan shi'a ne, har ya zo inda yake cewa wa shi'atuhu amirul mu'minin min ahalil kufa, wa ma ja a fihi ba'ad alhamdi, wa sana'i salamun alaika amma ba'adu, falhamdulillahi alladhi qasama aduwaka aljabbar al'anid annahu laisa alaina imamun fa aqbil la'alla Allah bika alal haqi. Wannan Umaru Bishir fi ƙasar Imana a lokacin Nu'manu bin Bashir Shi ne ainihin wato shugaba a wannan lokacin saboda haka yanzu ko ka ce yana ciki ko ka ce bai cikin yan shi'a wannan yanzu ya rage naka amma dai yan shi'a suka kira al'imamu Husaini ya je kuma nafsu shai wa'annan mutanen ɗaya bayan ɗayansu wanda suka dawo suka kashe al'imamu Husaini su ne kuma mutanen da suka yi da'awar cewa su magoya bayan shi ne. Wannan maganan ta tabbata al'imamu wato muslim bin wato muslim bin aqil wannan muhammadu hanafiya yana daga cikin sahabbai mutum shida da suka ce al-imam husaini ba zai tafi ba lokacin da ya tashi zai tafi ya ce masa ya akhi inna ahlal kufa qad arafta gadarhum mutanen kufa ka san yaudarar su bi abika ka san yaudarar da suka wa babanka wa akika ka san yaudarar da suka wa dan uwanka hasan wa qad kiftu an yakuna haluka ka haliman mada ina jin tsoron kada halin ka ya zamanto kaman halin waɗanda suka gabata sannan ga wannan mutumin farazdaq lokacin da suka haɗu da al'imamu Husaini yake ce masa yake tambaye shi dangane da shi'arsa sa'alahu an shi'atihi allazina huwa bi tsadadin qudumi ilaihim sai ya yace qulubuhum ma aka wasiyafuhum aleka. zuciyarsa za ta yi da'awar tana tare da kai kuma takobinsu yana kanka sai sun kashe ka haka ya faɗa mai a cikin almajalisul fakira a shafi na saba'in da ainihin wato tara saboda haka wannan shine abin da ya faru kuma zan faɗi dalilan da ya sa shi a suka kira al'imamu Hussein Iraki suka kashe shi zan faɗi dalilin masha Allah na'am lokaci ta kai a wannan dalilan na kamin mu gama shi ne za mu ba ku block of time lokacin nan shi a summarize muna wannan dalilan nan a cikin insha Allah to yanzu za mu bude muku phone lines waɗanda kuke saurara kuma ku kira ku kawo na ku tambayoyi bayan Allah guda biyu ba malam ka san a ka'ida idan an gama akwai tambayoyi da ake yi na'am eh, mai tambaya eh mun sa cikin mun sa wannan cikin kuma kamin mu wrap up amma muna so mu turo a kwalasin na domin lokacin na insha Allah wannan inda wannan a cikin indicin insha Allah to yanzu za mu zo da listeners na wanda kuke saurara ko kuma ku muna wato naku tambayoyi ya su bai Allah ga su muna bayani yana da very important sannan kuma uh, as we discussing kuma da Sheikh Faruk da kuma Sheikh Asad suna ku prepare ku kuma naku wannan five questions da ku rubuta su ku aji domin mun sake muku lokacin nan mu close college na so ku engage wurin na tuna ku summarize shi yasa wanda za mu yi uh, sauran uh, discussion kenan a uh, kiblafm.com ne website din ku log on akwai resources da kuma uh, program da dama wanda za ku yi ku saulara zai muku amfani telephone number wanda ku saulara ku rubuta ya so ku kira da naku tambayoyi in kana kira from outside the United States Casa plus one two zero seven six six zero seven two three one. Number what's happening? Plus one two zero seven six six zero seven two three one. A number what's happening? Shetan Kuntura, Zaba Kudama, Kuzuka Air, eh, Kumikuna Kutambaya. Sannan kuma in an zo da tambayan kuma a stay kan tafikin nan da ake ciki. bari a ja magana su da kai wani wuri daban muna so a sake musu tambayoyi nan da west su bayan allah nan su yi bayani domin muna so bayanin su nan kuma su muna adalci su bamu kuma dalilai da hujjoji a insha Allah za mu kan phone lines mun samu first caller mu zo da miki. Salamu alaikum caller sunan ka kuma daga na. Sunana Aliyu Sanderson, yin cire na ta ulakon Najeriya. To, a kolon nan kamin mu ci gaba alluwar bolon bayan kan nan mun gan kakunan rijo bayan ka. Alluwa ya su mutan duniya ji maganan ka kuma tambayan nan. Eh, alluwa ya so mu shiga da yake yana shigowa cikin magana. To, salamu alaikum sunanka kuma daga na iya kira. A kolon nan a gaskiya ba alluwa ba an yanzu yana nan background da in mun samu wannan situation mun yanke wannan call na mu doki another call ba mu so ka kunna wani baya wanda zai shigo cikin ah, program din za mu ba ku da phone assalamu alaikum wa alaikum assalam kana a daga murya a yi hakuri a daga murya muryan ka na nisa to wa alaikum salam wa rahmatullah kana ji na yanzu yanzu ana sunan sunanka kuma daga ina kake kira <coughs> sunana Muhammad Sa'id ina kira daga Kano, Najeriya shekaru. To, masha Allah, dan wa Malam Muhammad ana sauraron ka a kan Kibra FM, Ni kana ka tambaya? To, masha Allah, ina wa manyan malaman fatan alkhairi kuma ina zubda da godiya ta a gare su bisa wannan bijimin kokari da suka yi na fito man da ilimi kuma suka bayyana mana shi tare da hujjoji da abin da ya tabbata. da kuma wanda bai tabbata ba ya da ban ilimi su koma su yi bahasi su duba su gani sai su hukunci sannan ina kara godiya ga babban malami na shek musa yusuf da sunna malami na ne kuma ina tare da shi a nan ina kara godiya a gare shi shi na shek faru ina masa fatan alkhairi alsaka masa da alkhairi ah, abin da muke so in dan kara tunatarwa kafin tambaya shi ne. A shekaru ya yi bayani a baya kamar yadda ya kawo magana a cikin siyar siyar alamun Nubala ta zahabi sannan kuma yi magana a kan <clears throat> tariƙo kulafa na imam suyuti. To amma kuma abin da muke so ya fahimta a gurin shi abin da ya ce malaman na ra'ayin su suka kawo. na cewa wannan da shi ne wanda ya kashe imamin hussein to kawo kuma ra'ayi bai kamata mutum ya kawo ra'ayin wani malami ba riwaya da ra'ayi sannan kuma ya hujja da ita duk da cewa su ma akwai malamai akwai maganganun da suka faɗa bayan wannan ra'ayi sannan magana ta biyu shine a cikin maganganun faruk yana cewa su sun lawa sun yarda cewa da shi ya kashe hussein amma wahabiyawa da salafiya ni ba su yadda ba to mu abin da muke kara fito masa da shi ko muke kara so ya fahimta cewa mu muna kiran kanmu sunnawa muna kiran kanmu wahabiyawa muna kiran kanmu salafiyawa dukkanin sunan mu ne kuma duk wanda ka kira mu da shi ko ka ce dan izala muna amsawa ra'ayin da ya tabbata a da to muna goyon bayan sa muna yadda da shi kamar yadda in ya tabbata a wajen ɗan sunni ko ɗan da salafi ko ɗan izala wannan duk sunan mu ne in ka musulta ne da shi muna karba sannan kuma dai kafin in yi tambaya yanzu wannan ɗan tsokacin na yi amma ina da tambayoyi da ya kamata in yi amma kuma ba yanzu zan yi su ba saboda ban kammala rubutun mutum abubuwan da na fitar ba to ina so dai ina muku fatan alheri kuma ina addu'a Allah ya muku jagora ko manyan malamai guda biyu da kuma masu saurari Allah ya ba ku ikon faɗin gaskiya Allah kuma ya gani da mana gaskiya ba mu ikon binta ya na mana ƙarya ƙarya ce kuma ya ba mu ikon nisantar ka Allah ya taimake ku sai ma ƙara kiran ku amin Masha Allah, mun gode Allah ya saka da alheri don wa da ka kira from uh, Kano, uh, Nigeria, ka kama magana. Kamin mu doki da next caller na shafaru kuna son ka doki minti daya kai magana a cikin abin da dan waye fada na'am masha Allah yayi magana cewa Allah ya saka ma Muhammad Sa'id Allah ya saka masa da zubun alkhairi na'am yayi magana kan cewa wai na kawo zatutuka cikin sawaikul buhri ya sani wai shi ne magana shi ce wai na ce imamu zahabi ya kawo ra'ayinsa ba wannan cikin siyarwa a alamin nubala na yi magana imamu zahabi imamu zahabi dai cikin manyan marumin sunnawa an san ko wane ne imamu zahabi yasa idan ya yi magana babu shakka ya san ruwayoyi sun tabbata kai ya ruwayoyi sun yi tawaturi ne yi magana bisa kai ai ba wai kawai ne ya tashi kawai ya fari ra'ayin shi ba la babban malami ne da yake kuna a ta wani lokaci kamar yadda muka fada na fari da farko malam asadu sunna ya ce wai idan su eh, imamu hakim nisaburi suka kawo ruwaya ana neman ya kamata ce su imamu zahabi sun zo sun yi sun tabbatar da ruwayan cewa ya inganta sannan a yadda da shi yasa imamu zahabi ya tabbatar kuma da na so yi magana cikin maganar da malam asaru sunna yi wurin magana da imamu zahabi ya yi sami ya kai ni eh wannan ah, kun take, ka tuna fa kun take ah, wannan maganar na sannan kuma tambayoyin ku biyar biyar ya shigo ciki sai sa rubuta ta ka aji ya so mu cire college nan kuma har da wai masha Allah za mu da telephone line Salamu alaikum Kola. Alaikum salam. bismillah. Sunanka kuma where you calling Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah, my name is Fadlullah Ibrahim, calling from Accra, Ghana. MashaAllah, you live on Kibra FM. Go ahead, brother. Yeah, thank, you, thank you very much for the opportunity. Yeah, my question goes to Sheikh Asad Sundar. In his presentation, he did mention how the people of Iraq or Kufa invited uh, Imam Hussein to uh, Iraq, and the, same people turned around to kill him. Yeah, I'm I'm a bit confused. Why would the same people who invited to come to Iraq turn around to kill him? Or what motive or what were they using behind the killing the Imam? Mm. Two, if the I mean the same people who invited him to Iraq ambushing and cutting from sources of water. Why would they do that? And what was the governor of Ufa at the time do to help the imam? Because this is the agent, I mean, the attack took a number of days before they finally killing the imam. So what the Ufa do at the time imam at that station? That's my question to the Asad now. Uh, brilliant. Thank you, brother. Um, Fadel, uh, very good question. Uh, Sheikh the Sunnah, the one that cooked Salara. dan wa ya yi magana a cikin turanci a yake tambaya wai ko da yake na catch some of them inda na nesa don ne na ne na samun wanda zai tura da mu wai ta yaya mutanen da za su kira imam hussein ya zo ibar wurin da yake ya zo wurinsu su kuma gudagunan kuma su tare shi su kashe shi bai gani ba wani murus wato menene nasu dalili ko me zai sa su irin wannan tunani ko ko wannan aiki su ce su track su ce zo ka zo ka shugabace mu a mashi mu tare kuma anya mu ka ta shi bai gan abin an kari zai doka wannan abin ta gani sa'an kuma ya ce in imam hussein lalle mutanen da suka kira shi nan su suka trapo shi wuri suka ajiye shi wannan filin suka balakata da rayuwarsu suka kashe shi suka mishi mummunan kashe nan wai inda haka nan ne wanda ke shugabanci lokacin nan gabanan na shi shugaban wani Allah ya bi ko ko wani news ne ya implement ne ya yi da wani ne ya taimaka ma imam Hussein mu muna gan kamar tun da yana cikin wannan matsala ba shi ke bude an cikin in other words ya wani ne taimake shi yana san ina cin Faruk abinda dan wani fadi na cikin abinda na fahimci nan dai ka kuma ka fahimta shi haka da shi mu mika ma Sheikh Asar eh, ina ji haka ya faɗa to Sheikh Asar Sunna duniya ana sauraron ka a yi mana bayani Malam cikin bayanan da na yi na faɗa na ce al'imamu Hussein ba shi kai aka fara yaudara ba ‘yan shi'ar Iraki. Me yasa al'imamu Hassan ya sulhu da sai na Mu'awiya ya bar kan mulki? Ya tabbata a cikin littafin annaduwa a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da takwas da kuma rihabu ahalil baiti a shafi na ɗari biyu da saba'in. Ga maganar da Mu'awiya yake faɗa ya ce, Ara wallahi Mu'awiya khairar limin ha'ula'i. yace na rantse da Allah ina ganin Muawiya ya fi min alheri akan waɗannan yace saboda ya umuna annahum li shi'a suna faɗa cewa su in shi'a ta ne amma sai ga shi ibtagu katali sun nemi su kashe ni Habu saqli sun nemi su kwace min kayana wa aka zo mali da kwace dukiyata yace wallahi da in aka akhadha minni muawiyata ahadan ƙinu bihi dami na rantse da Allah in rike alƙawari da muawiya wanda zai tsare min jini na da shi wa u'ammanu bihi fi ahali in samu aminci a cikin iyalaina khairun ya fa min alheri min an yaktuluni akan wa'annan mutanen su kashe ni fa yaddi wa ahlu baiti wa ahli mutanen gidana su tozarta yace walau qataltu ta, da na fito na yaki da muawiya la akhadhu bi unqi hatta yarfa'unani ilayhi silman da su wa'annan mutanen da suke cewa su yan shi'ata ne su za su kama ni lami lafiya lo kuma su miƙa ma mu'awiyan da na haka sannan ya ƙara faɗa al'imamu Hassan ya ce ya ahalar Iraki, ya ku mutanen Iraki In sakiya bi nafsi an salasu, na yi kyauta da raina akan abubuwa guda uku a kanku, ya ce na falto ƙataltum abi kun kashe babana, na bi wa tsa'anukum iyaya kun soke ni, wanti mata'i da kuma ƙwace min kayana. Da al'imamu Hassan ya yi mu baya ga sayidina mu'awuya, me suka faɗa? ha wani idan ya zo zai mai sallama ma in ya ce assalamu alaika ce masa yake ya muzillal mu'minina ya wanda ya kaskantar da muminai ya duba cikin littafin rijalul kishi zai ga wannan su saboda haka ita iraki kufa a lokacin dama gida ne na yaudara gida ne na yaudara dama shi yasa da zai fita sahabbai sama da sahabbai shida suka ce masa kar ya je amma abin da Allah ya kaddara ya faru sai ya faru amma tambayar da ake suwa suka kira shi ya je kuma da ya je suwa suka kashe shi wannan shine abin da za a fitowa da duniya abin da ya tabbata har a cikin littattafan yan shi'a yan shi'a ne suka kira al sani kuma yan shi'a ne suka kashe shi na'am sai ka sani sunna cikin tambaya wanda ke ah, shugaban wannan zamani governor me ya yi ya taimaka ma Imam Hussein ya yi wani abu ya shugaban wannan shugaban wannan lokacin gwamnan Ubaidullahi bin Ziyad ne Ubaidullahi bin Ziyad kuma dan Shi'a ne ya duba cikin littafin zakarahu tusi fi kitabihi ar-rijal wa addahu ya kirga shi yana daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib ya duba cikin tarjama ta shafi na hamsin tarjama ta ɗari da ashirin zai ga wannan a taba'a a haidariya wadda najaf suka buga 1961 ta haƙiƙi na muhammad sadiq bahar al-urum wannan shine abin da ya faru kuma kamar yadda na ce maka zan faɗa maka dalilin da yasa 'yan shi'a suka kashe hmm. al'imam husaini sannan suka kashe wanda ke tare da al'imam husaini zan faɗi dalili Masha Allah, mun gode shaita mun san Yusuf Asadu Sunna Allah ya saka da alheri. Za mu dakon da phone line mu doki the next caller. Caller sun an zo a mika tambaya daya ya so a sautu wani kuma shigo ya kawo nasa tambaya. Salamu alaikum caller. Wa alaikum salam. To, yan kuri sunanka kuma kira daga ina. Ya kuri na kwan daga daga Zaragoza, Spain. To, jini ana sauraron kakan Kibla FM. Bismillah. Eh, yani nam ina son ina son in tambayi eh, eh, wato shi faruk a maganganun wannan ina musu addu'a idan jin Allah ya kiyaye su amin da wanda tsari amfanin da suka zama amin shi da eh, da sunna amin Allah na so shi kuma ya muna bayani a wani ƙauye a wani gari aka kashe um, eh, Hussein sa'an nan suwa suka kira shi wannan nata da malam haka da suna ke faduwa kan batun aiko da bisa ga har wannan lokacin nan kuma da ya zata mai an aiko mai ta annin ya tashi ko dai ba haka nan ba ne. Hmm. Very interesting. Mun gode da wannan tambaya. Sai ka fara insha Allah zai yi bayani kai. Ah, mun gode. Muna gode mutum Spain. Salamu alaikum. Ya alaikum salam. Uh, kuna salari ma kan Kibra FM suna na Fuadu Umar. Ɗan ya kira from Spain. Ya ka very interesting question ya mika zuwa ga Sheikh Faruk. Sheikh Faruk ka duki 2 minutes a mishi bayani bismillah. Masha Allah. Na'am to Allah ya saka ma danwa da ya kira daga Spain da dubun alkhairi ko da yake ban ban ji sunan shi sosai ba. Na'am maganar da ya yi kan cewa wani wuri aka kashe Imamul Hussein kashi shi na farko kenan sannan suwa suka kashe Imamul Hussein kashi na biyu kenan. So yana nuna tambaya na farko inda aka kashe Imamul Hussein shine filin nan da ake ce masa Karbala wani wuri ne da yake yana kusa da Iraq kuma suwa suka kashe Imamul Hussein babu shakka eh, kamar yadda muka karanto wasiku da Yazidu ya faɗa cikin litattafan sunnawa da littattafan shi'awa dukka sun yi itifaki kan cewa Yazidu ne ya rubuta wasika ku ji da kyau ya rubuta wasika da gwamnansa kan cewa Imamul Hussein ya kusa kai Karbala imamu hussein ya samu labari imamu hussein yana anya zuwa kufa amma su yake shi wannan yazidu ya rubuta kuma mun karanto maganganun ubaidullahi ibn ziyad wato shugaban kufa yazidu ya ajiye shi wurin wannan ba wanda kuma ya isa ya yi musu kan wannan yazidu ya ajiye shi wurin ya zama gwamnan kufa ubaidullahi ibn ziyad shi ya tura runduna yaka yake imamu hussein kuma a lafazin bakin shi ya fadi cewa sun kashe makaryaci dan makaryaci wato yana nufi imamu Hussein da ubansa imamu Ali ke kira sunan imamu Hussein da imamu Ali yace da shi'ansu ya nuna cewa shi ba cikin shi'a su sun kace su kuma wayanda ke cikin shi'awan imamu eh, Hussein yan kufa akwai shi'awa akwai kuma wayanda ba shi'awa ba sun fi yawa ma a wannan lokaci saboda babu shakka ya mun zo mu kai wurin insha Allah na samu fursa inda banu umayya sun bar an tura rundunan sojojin da ke kufa da imamu ali ya bar su da muawiya ya hau ilafanci an tura su daga an jera su kurasan. wurin 6,000 sojoji shi'awa kenan an tura su kesa wayanda ke wurin ke kufa ba dukkan su ne shi'awa ba ko wayanda shi'awa ko wayanda ba shi'awa ba kamar su hur bin yazid riyayi yana daga cikin sojojin da suka tare imamu hussein amma daga baya ya yi litifati ya komo cikin sojojin imamu hussein suka yake mabiyan yazidu da muawiya ko mun karanto magana Imam husain ya ce wailakum ya ci ata ali abi sufyan me kuma kuke nema ya ce cin ku ya ku shi'an abu sufyan me yasa bai ce ya ci ati ba kuma ibnu taymiya ya tabbatar cewa ba dukkan wayanda suka yi yaki da Imam Ali bayan a bayan Imam Ali suka zamo shiyawan shi ba la akwai wasu hmm. yawancin su ma ba shiyawa bane sai sa ba wanda ya isa ya tab ya sai shiyawa ne ba wanda ya isa wannan na'am Jawa, mun gobe shekaru ka kuna sauraron mu a kan Kibla FM suna na fawa da yamma. Za mu yi da phone lines. Assalamu alaikum kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullah Mr. Fawad. Na'am, sallar haka yankuru sunanka kuma daga ina kake kira. yin wasanni ka dai a wanda ke tare da ko ne Muhammadu Kabiru daga Accra Ghana insha Allah. To Shakka Kabir, duniya ana sauraron ka labar Kibla FM. kai kuma ka deliver naka tambayoyi insha Allah bismillah to na gode da wannan dama da yake an ka damu ina kuma gaida masu sauraro da kuma da malumin guda da yake suna kamu galagalan ilimi insha Allah mun ji daɗi sosai da wannan tarihi da yake ana bani wannan duka karatu ne sosai kamar da muka sa je fari ya kamata mu tunani su kuma koma kuma kuma mu duba references nan mu duba saboda mu kare sanin addinin mu alhamdulillah um ina da wani mudakala kadan da nake son ina da wani contribution kadan sannan na yi kuma tambaya insha Allah uh, da farko ne wannan zance um, uh, ya sunan shi malam Yusuf ya yi zance game da wayoyin da ke cikin uh, tabari cewa wannan bankin na wani wanda aka karbo mai shi makaryaci ne mu ne karyanci saboda dan shi a ne makaryaci da wannan ba abin mamaki bane ba kuma eh, sabon abu bane da yake hanya ne da malamin especially malamin talafiya suke bi su cin riwaya da yake ya zo especially ya zo cikin kalalin ahlul baiti amma dai almuhim kamar da shi ma ya faɗi yana cikin dalil tafi wannan na farko kenan na biyu kuma tun mutane tufa da ake yi kamar sun fito yi yaki suna cikin wanda aka kashe na mutum wannan gaskiya ne amma abin da ke ciki ne duka mun san cewa mutane tufa da su sun yaki ne ba a ce da ubaidullahi bin jiya shi ne wanda ya masa abin su suka fita suka yi yakin nan a lokacin da za su fita su yi yakin nan ba su fita sunan shi awa ba ne sun fita da kuma su mabiyan bano umar ne a wannan lokacin nan da suka fita za su yi wannan yakin nan ko da mu kan da cewa shi a wannan abin da malam faru kuma ya bada amsoshi da yawa alhamdulillah ko da mu kai da cewa na shi a wani. to wannan lokacin nan wanda suka bi suka je suka yi yakin nan mu shi ya kira su ne wasu kan dole ne suka fita suka je suka yi yakin lagun ziyar bin da lagun ziyar da wannan lokacin nan yana yin wani ne aiki a Yazidu kowa ya san cewa ma bin Bashir ne gwamnan Kufa sai Yazidu ya da shi saboda ya ga bai da tsanani da musulun bin Akil ya zo sai sa shi ya da shi ya kawo regular rizal ko da shi ke da tsanani da wannan ya tabbata kenan regular rizal da yana yazidu aiki ne kuma. ya yazidu ya yi ko regular rizal da ya kusa da rizal ya tsora ta mutanen kusa ya tattara su ya aike su suka yi suka kashe imamu sai abin da ya kamata a lura da shi kenan kuma abu da kuma mutanen kusa kowa ya sani malam yusuf ya sani mun duka mun sani wanda ya karanta tarihin musulunci ya sani musulunci ya shiga cikin iraq sai na umar ne halifa na biyu shi ne ya kai musulunci cikin iraq ba imam ali ne ya fara kai musulunci cikin iraq ba zamani sai na musulunci ya kai iraq ke sa mutane ko ka a asalin su ba shi a wani mai fitina zama imam ali cikin kufa ne ya sa suka zama um, a wasu su kuma rayukansu ba kuma ba wani hujja da ke nuna cewa dukkan mutane ka duka shi a ne to ko da kuma mukaddara cikin wurin da aka sun su suka zo suka yi yakin nan akwai shi'awa amma ni da mun sani malamin su ya kan cewa a cikin musulunci ma tun aka zo za a yi a sunan shi za a yi batun gado in wani ya kashe ubanka ana fit da shi cikin 'ya'yan ne ne shi ne cikin gado wannan uban nan nasa yasa a nan da wannan hujja za ka da cewa hatta waɗanda da sun kasance cikin shi'awa tunda a wannan lokacin sun zo suka bi bayan Ubaidullah bin Ziyad ba su fita sun zo sun yakin mawakaci da suka bar shi an ci suka bi bayan yan sunan banu umayya wanda yake yau su ne sunan talafiya talakawa wahabiya wanda yau suke nan suke ta eh, defend ya zuru cewa ba shi ba akwai tambayoyi kuma kaɗan da zan yi yanke magana na da shi kawai da kada in cika ku da magana eh, shi ne cewa Eh, shin ya tabbata cewa malam Yusuf Kuliga sai ya ba mu wannan an ya tabbata cewa Yazidu ya fi da noma bin Bashir kasancewa shi gwamnan kuka ko da fi da shi da ya sa da labin Ziyad. Yazidu ya kawo ga da labin ko ba shi bane. Sannan a dabi kuma shin da labin Ziyad da ya zo cikin kuka ya kashe musu bin Akin wanda eh, ambasadar Imam Hussein da ya aike shi cikin kuka ko bai kashe shi ba kuma ya kashe hannu bin urwa ko bai kashe shi ba ni ya kashe su ya yi shi ne yadda yazid ya neme shi ya yi ko dai ya yi shi ne da so ra'ayin shi amma ko mutane kuka su bar bayan musulmin bin akil ya aka yi mutane kuka su bar bayan musulmin bin akil alhali sun yi a kuma su tabbatar kamar sun faɗan har suka zo kuma kadari yau da ƙari kuma cikin kukan ma wanda suke kasance suna kan shi an ci hatta yi karbara sun kuma suka yi na namu sai shi misali hurbin da yayi a filin karbala ya bar bayan kampu. shi yan shi ne farko wanda Ubaidullah bin Jabir ya fara aikawa ya tare ma Hussein a Katamanda daga bayan haka aika Umar bin eh, Umar Umar bin eh, na manta da sunan shi shi daga bayan ne ya zuwa shi gurbin ya zuwa ya yi ranar ranar goma ranar Umar bin Sa'ad nan shi shi gurbin ya da ya yi na ranar goma ya bar shi ya bar wani wurin sojojin jaziru ya komo wurin imam hussein ya kuma roƙe shi lafiya to wannan ka ce akwai wani shi a cikin eh, sojojin to shi an gare kenan da yake shi dama yana bayan ahli baiti ya ba shi bayan su sai ya bari to wannan ka ce shi an gare kenan wata ranar ba su bayan shi an ci nan sun ka ce da karfe shi yawon kamar dubu duka mun sani sun kayan manzo Allah sallallahu sun wa sallam akwai munafikai akwai mutane 12 wani masu 8 wani ne ke da suka nemi kashe manzon Allah lokacin da suke tabbai zai zo gida yakin tabbai wannan kuma shi ne yana cikin hatta tafsiri bin kasir tana cikin ayar suratu tauba aya na 73 ta wannan da wani lamari ne na dogo zance ba ya riga ya tabbatar cewa eh, an yi abin da yake an yi kuma wanda suka fito suka yi nan ko da farko shi awa ne ba su komo sun yakin ba face da suka bar shi an ci suka koma suka koma suka bi eh, yazidu da banu umayya aisha a takaice kadan kika ko da magana alhamdulillah na ce da zantuna mun gode muna neman bayani daga malum insha Allah mun gode Sheikh Kabir Allah ya saka da alheri assalamu alaikum masha Allah shek Kabir kuma ya kira from ah, Ghana ya kawo nasa tambaya kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Faru Umar Sheikh Asad Sunna bismillah a bashi bayani ya a bashi bayani ko Fuad Na'am Sheikh To bari ba shi bayani. kamar na fahimci ɗan uwa Malam Kabiru ne daga Akara mai maganan Abu Talib Annabi ne ko? Shi Yawwa, to Malam Kabiru <laughs> ka ɓoye. Ya kamata ka dawo a ci gaba da fafatawa Malam Kabiru. Allah ya saka maka da alheri ka ba da gudunmawa. Abu na farko da nake son fara da shi cikin maganganun da ya yi, ya ce wai idan ruwayoyi suka zo, a cikin littattafan ahalus sunna in suna da alaƙa da falalan ahalul baiti sai mai kokari wallahi ba haka ba ne su ahalus sunna ba sa karɓan abu sai abin da ya tabbata yanzu muna zuwa aikin hajji ko ba ma zuwa muna zuwa abin da zai baka mamaki duk malaman fiqhun ahalus sunna hadisin da ake gina hukuncin aikin hajji da su ɗaya daga cikin a'imma na ahalul baita kadiba muslim shi ya ruwaito hadisin sannan abin da yake da ban mamaki malam kabiru shine littafin alkafi yana da hadisai wanda suka kusan kai dubu goma sha shida a yayin da jafaru sadiq yake da ruwaya dubu tara da ɗari biyu da sha tara na na fatima ina ƙalubalantar ka faɗa min hadisin na na fatima a cikin kutubul arba alkafi da tahazib da mallaya hadurul faƙi ka faɗa min hadisin na na fatima kenan ku da baku kawo hadisanta ba kinta ne yasa kuka ki kawo hadisanta ɗaya kenan na biyu a cikin littattafan sunna na na Fatima tana da hadisai guda goma sha da mu da muke da sha ɗaya da ku da ko ɗaya babu wanne ne gaba a cikin musnad kawai tana da hadisai guda bakwai Ali bin Abi Talib a cikin littattafan ku na hadisai yana da hadisi wa'annan littattafan guda hudu hadisi dubu shida da casa'in wato hadisi 690 a yayin da alittattafan ahli suna Ali bin Abi Talib yake da hadisi 1583 da mu da ku dan Allah wa yafi Abubakar yana da hadisi 210 Umar yana da hadisi 797 Usman yana da hadisi 313 Al-Husayn bin Hassan bin Ali yana da hadisi gabaki ɗaya hadisai guda goma guda ashirin da ɗaya a littattafanku ne, yayin da a cikin littattafan sunna yake da hadisai talatin da biyar. Sannan Al-Husaini bin Ali na faɗa ɗazu na ce a littattafanku hadisai bakwai yake da shi, amma a littattafanmu yana da hadisai guda arba'in da uku. Don girman Allah kuma ka ɗauko Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Abu Dawuda. Duk wanda ya buɗe kitabu manaƙi sai kaga ya buɗe babu manaƙi bu faɗi mata Ali Hassalam haka ake sa. babu manaqibu Alhassan hasan wal Husaini babu manaqibu waye waye wannan amsa ta farko kenan akan maganar ka abu na biyu ya faɗa yake cewa sayyidina Umar shi ya shigar da musulunci wato Iraki ba Ali bin Abi Talib ne. to wannan yana daga cikin dalilan da guda biyu zuwa uku nake so in faɗa wa duniya dalilan da ya sa shi'a suka kashe al'imamu Husaini sannan suka kashe mutanen da ke tare da al'imamu Husaini. yanzu idan Fedina Umar shi ya kai musulunci Iraki ya kai musulunci Iran ya kamata a ce irin mu'amalar da 'yan shi'a suke yi ta tsine masa da zagin su a ce irin wannan mu'amalar ita suke masa yanzu wannan magana shi ya faɗa da bakinsa sannan maganar da ya faɗa yake cewa wai idan mutum ya kashe babansa akan iya hana shi gado faɗo ke za a iya hana shi gado amma idan mutum ya kashe babansa an isa a fitar da shi cewa yanzu bai daga cikin nasabar baban babu mahalukin da ya isa sannan maganar da ya faɗa yake cewa wai yazidu ya kashe wato ya cire ni umano bin Bashir. Ai, duk mutumin da ya kalli matsalar shi a gurinku matsalar shugabanci ta fi komai a banan muka ta buga rigima da mutanenku ba, cewa matsalar shugabanci imamancin nan yana gaba da annabta ma? to shi yasa shi a akan kowane irin abu in dai dan su samu shugabanci ne za su iya yi ka koma cikin littafin Abbas al-Qummi ya faɗa wannan ina so in faɗa masa abin da ya faru da Muslim bin Aqil ne da ya ce wai Yazidu ne ya kashe shi Abbas al-Qummi ya faɗa yace sun manta zara ai al-Hussein ya jira hatta idza kana sahar has lokacin asbayi yi qala li fityanihi wa gilmanihi ya ce wa samarin da ke tare da shi aksiru min alma wato ku yawaita fas'u wa aksiru sun martahalu fasara hatta taha idza kaza kaza kaza kaza bayan ya bar wannan ga wasiƙar da ke ciki cewa bismillahir rahmanir rahim amma ba'adu wasiƙa ta zo ma sayyidina husaini cewa fa innahu qad atana khabarun fazi'un labari ya zo mana mai firgitarwa yace qutila muslim bin aqil an kashe muslim bin aqil wa hani bin urwa wa abdullahi bin yaqdi wa qad khazalana shi'atuna sayyidina husaini shi yake faɗa cewa ƴan shi'an mu da suka kira mu su suka tabar da mu da tun a wannan lokacin ya fara ce wanda ke tare da shi faman ahabba minkum al-insirafa falyansarif fi ghairi harajin laysa alaihi zammun zimamu yace duk wanda ke so ya juya yanzu a cikin ku ya juya ba wani zargi fatafarraqa an-nas anhum mimman taba'uhu tama'an fi magnamin wajahin mutanen da suka biyo al-imamu saboda kwaɗayin ganima da neman girma suka watsi hatta baki fi ahli baitihi wa ashabi min maktaru mulazamatuhu an ƙinin wa imani wannan ya tabbata a cikin muntahal amal a mujalladi na ɗaya shafi na 462 da kuma a nafsul mafhum a shafi na 167 wanda littattafan shi'a ne da biharun arwan hmm. a mujalladi na arba'in da hudu shafi na ɗari uku da saba'in da hudu wannan ma littafin shi'a ne sannan da kuma muhsin al-amin alawa ijil ashjan a shafi na sittin da bakwai da abdul hussein al-musawi a majalis al-fakira a shafi na tamanin da biyar da wasu ma daga cikin littattafan shi'a abin da muke faɗa wa duniya shine da ubaidullahi bin ziyad da yake kai gwamna a lokacin da shi wato a mutanen da aka yi amfani da su kwamandojin yakin babu wanda ba ɗan shi'a ba wanda aka shi ɗan shi'a ne don mun faɗi cewa a siffini yana bayan sai na ali sannan kwamandojin da aka yi amfani da su tun daga ubaidullahi bin jihar babu wanda ba ɗan shi'a ba shi yasa maka ce ba halukin da isa ya barrantar da shi'a daga kisan al'imamu husaini babu wallahi okay Masha Allah, Shaika san Yusuf Asad Sunna mun gode Allah ya saka da alhairi. Kuna sauraron mu Laban Kibra FM suna na Fuad Umar. Very interesting wato bayanat muke samu. Bayan Allah suna sake muna uh, so much muna ce mun gode. Za mu doki wato uh, another caller kuma mu ji. Salamu alaikum caller. Ya, alaikum assalam wa rahmatullahi. Salamu alaikum. Um, wanda kake salam. Ah, ah, ya ina ina kai salamu alaikum to kala yan sunan ka kuma kira daga ina ya suna na salam ina kira daga kasan germany uh, brother salam daga germany to ana sauraron ka kan kibla fm bismillah farko ne shi mu gode ma brother fuad sannan mu gode ma malum kuma sannan mu gode ma listeners awesome ko abin ke na yake saurara ya da don kamar malum junan duka sun ba mu hujjoji na kowaye biyu ya san kamar malam faruk tafan da ya ke ba da hujjoji tafan na da muhimmanci cikin musulunci sosai sosai sosai ko ya san wannan da ta to wani kuma da tambaya na guda ne amma tambaya na guda nan na sun da malumin duka su bani ansa. Eh, tambaya na shi ne ina so in sani eh, imam Hussein da aka kashe imamu Hussein an duki an duki kanshi an kai mai yazidu ko ba kai ba kuma in an kai mai yazidu kan imamu Hussein yazidu ya yi farin ciki ko dai bakin ciki ne an yi faji hmm. da aka kai mai wannan kan jikan manzo Allah ni yazidu ya faɗi wurin ba murmuri ko bakin ciki yi na'am na'am ba mu ali suka kashe ba mu hussein to muna so mu sani wannan shugaban musulmai wannan lokacin ne wani action ne da ke james wanda ya kashe jikan manzon Allah hmm. Yar kuwa da na sama na yi kilina ko shi sunan nan. Very clear, na'am. Okay. ya ga akwai su nan kina na farko na so ma lafiyar suna da ba mu wannan hansa muna so mu sani ni ya zibi ya kadi da aka kawo ne kan imamu sani ya ji daɗi ne ko bakin ciki ne ko mu yi karanta ko mu yi sadi muna so malam ya da suna ya fara ba mu hansa sannan daga baya malam faruk kuma ya ba mu wannan hansa na to masha Allah mun gode dan wa da kika amince mini Allah ya saka assalamu alaikum wa alaikum Awesome. Very good question. Da mika zuwa ga bayan Allah guda biyu duka. Ko yana son suka su ba da bayani ɗaya bayan ɗaya. sun ba ku two two minutes mintoci biyu ya so ai muna wannan bayani. Sai ka asarin sunna wo yana so kai ka so sha da ki mintoci biyu ai muna bayani ya so shafaru kuma yi bayani. Ya tabbata a cikin siyarwa a alamin nubala Shamsuddin Abu Abdullahi Muhammad bin Ahmad bin Usman bin kaimar az wanda ya rasu hijira ta ɗari bakwai da arba'in da takwas a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da uku a duba tarjama ta arba'in da takwas al a shahidu Abu Abdullahi wato Ibn Ali Ibn Abi Talibin Ibn wato Ibn Abdul ga abin da al'imamun zahabi ya faɗa kuma akwai kwatankwacin irin wannan ruwayan a cikin littattafan shi a in lokaci ya bayar zan kawo ya ce wa aqbala umaru bin sa'ad umar ya gabato faƙalis sai ya ce yana cikin tafiya yake cewa ma raja a rajulun ila ahalihi bi wani mutum bai taɓa dawowa zuwa ga mutanensa da sharri ba min ma a tubihi irin abin da na dawo da shi yace a tsatu bin ziyadin na yama ibn ziyad da'a wa asaitullah na saɓa ma Allah wa qata'atul rahima na yanke zumunci wa warada Bashiru mai bishara ya zo ala yazid akan yazidu falamma akbarahu lokacin da ya bashi labari cewa ga irin kisan da aka yi ma al-Imam Husaini dama at aina sai idan al'imam imam Husaini ta zubar da wannan abin suna ta ƙoƙarin ɓoye shi a cikin siru alamin nubala wa ya yace kuntu arda min ta'atikum bidun qatl al-Husaini yace zan iya yadda da ku ne kadai wajen yi min biyayya amma ba tare da kisan al'imam imam Husaini ba wa qala wa qala as-sakinatu ya yazidu rasulullahi rasulillahi sabaya ya yace bal ya يتي يا بنت أخي هو والله علي أشد minhu عليك har aka je inda al'imamin Husaini wato Yazidu yake faɗa, yake cewa wallahi laukuntu sahibahu, sun malam aqdir ala daf'il qatl anhu, yace da a ce ina wajen sannan ba yadda za in iya tunkuɗe kisa akan al'imamin Husaini, illa bi naqsi ba'd umri sai sashen rayuwa ta ya tuzarta, yace la ahabbtu an adfa'ahu anhu, wala waddittu an utitu bihi saliman wannan kenan na kawo a littafin sunna ya koma ya duba cikin biharun anwar na allama alhujja fakar al'umma almaula sheikh muhammad bakir almajlisi kaddasa allahu sirrahu kamar yadda suke faɗa a juz'i na arba'in da biyar a shafi na ɗari da talatin da kuma littafin al-irshad da kuma tarikun nihaya alal imam hussein wa alal imam shahid hussein bin ali alaihi yake cewa fa hunai yazid hunayatan marafa a ra'asahu da labari ya zo wa al-imam Hussein sai ya dago Yazid sai ya dago kansa wa yake cewa kuntu arda min ta'atikum biduni qatl al-Husayn yace zan iya yadda da kumin biyayya ne kai amma ba da kisan Husaini ba yace walau kun amma law kuntu sahibuhu ko sahibahu la afutu anu yace wallahi inda ni ne ba yadda za a yi akwai ma ruwaya da ta zo ya ce Allah ka tsine wa ibnu marjana abin da yasa ya kashe al imam husaini saboda bai da alaka ta karaba ta kusanci tsakanin shi da shi duk wanda ya san tarihi ya san akwai alaka tsakanin banu umayya da banu hashim wanda in Allah ya da in lokaci ya bayar kafin mu rufe ya kamata mu faɗa wa mutanen duniya su san alakar da ke tsakanin banu hashim da banu umayya Allah ya sa mu dace yin godin Sheikh Asad Sunna Allah ya sa ka da alkhairi kuna sauraron mu akan Kibla FM. Website mu www.kiblafm.com wanda kuka tashi wannan shiri mai kun samu ku saurara tun farko har karshe kan wannan website. A ka faro kai kuma riki two minutes ya so ka yi magana kan tambayar da danwa ya kira from Germany ya neko ya so mu doki da next caller. Bismillah. Na'am, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Na'am, Eh, danwa ya yi magana cewa da aka kashe imamul hussein shi an kawo kan imamul hussein wurin yazidu babu shakka tabbas domin cin risalan yazidu ya tabbatar cewa idan an kashe imamul hussein a kawo kansa a kawo mata kai kuma babu shakka kamar yadda lasu kuma ga tabbatar littattafai da yawa sun zo da shi wakin da yazidu ya yi babu shakka kan wannan ya tabbatar ai inda ya zo ya kai yana cewa la'ibat hakim bil mulk wala khabarun ja'a wala wahyun nazal wai wani wai banu hakim sun yi wasa da mulki ne kuma babu wani labarin da ya sauko ma manzon Allah balle wani babu wani labarin da ya zo ma manzon Allah balle wani wahayi da ya sauko ma manzon Allah wannan babu shakka ya faɗa eh, littattafai da dama sun zo da shi kuma irin wanga magana babu shakka abu sufyan ya fade shi gabanin wannan ya fadi wani abu makamancin aka kamar yadda shi ma ya zo cikin murudu zahab juzi'i na biyar sofa na 165 zuwa 166 inda yake cewa ha talakkufal kura wai ku yi wasa da musulunci kamar wasan kwallon kafa fa wallazi yahlifu bihi abu sufyan na rantse da wanda ni abu sufyan nake rantsuwa da shi ma jiritu arjuwa alakum ban gushe ba ina neman muku ban ga matsayi wala na ila sibyanikum wirasatan wannan matsayi ya kai ga ƴaƴanku babu shakka Abu Sufyan ya yi wannan magana sannan atta eh, shi ya yage ce masa Muawiya ma da kanshi ya nuna cewa shi ya kace ya yake su ne ba wai don saboda ta neman wani musulunci ba don wani sallah ko haji ko wani a'a inda ba ya kace su ne ya yake su ne saboda ya zama sarki bisa kansu sai sa su suna kallon eh, wato kujera na manzon Allah musulunci suna kallon shi kamar sarauta ne kamar yanda ya zo cikin albidaya wan nihaya na ibnu kathir juz'i na takwas safa na 140 inda yake cewa an sa'id ibn suwaid kala salla bina muawiya bin nakhila yani kharij al-kufa al-jum'a fi duha thumma khatabna wa muawiya yayi sallah da su sallar juma'a ya ba su yayi hutuba sai ce mata tarsukum litasumu wala litahujju eh, wala litusallu wala litahujju wala wala lituzakku kar arabtu innakum taf'aluna zalik wai ban yake ku ba domin ku yi sallah ko ku je haji ko ku bada zakka ko ku yi azumi ba don ga kamar kuna zaton cewa aka kuna aikata haka na kuna gani abin da yasa na yake ku kenan yace walakin inna ma qataltukum li ata'ammara alaikum na yake ku ne kawai domin in zamo sarki bisa kanku in zamo eh, sarki bisa kanku kala Allahu zalika wa antum karihun kuma Allah ya bani wannan abu kuma al'ali kuna ki yasa wannan abu da ne su da da eh, uban muawiya abu sufyan da shi muawiya da yazidu su suna kallo abin kamar mulki ne ba batu wani eh, shani ne na Allah ko musulunci ba na'am masha Allah mun gode Sheikh Faruk eh, kuna saurara da FM akwai another call from line da mu zo da mishi ah, assalamu alaikum caller wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kara ah, sunana Mustafa na'am bismillah na Mustapha ina kira ne daga Ghana a kira. To, da Mustapha kana labin Kibra FM mutan duniya na sauraron mu oh, na naka tambaya. Na farko dai mu na farko dai ina gode ma Kibra FM da ni da irin karatun da suke bamu da wayarwa suke bar mu ke wayewa. Masha Allah. Sannan kwashi na kwashi na ina zuwa ga booth kamar yadda last caller ni kuma na wana zuwa ga booth so kwanshi na shine eh, ina so booth maluma su gane cewa kamar jayayen da suke yin da wada yazidu ya kashe ko ba shi ya kashe ba cikin su biyun ga na mutum guda ya zama gaskiya haka kuma na mutum guda zai zama gaskiya kuma tun da abin mu duka ba mu na wannan lokaci wannan abu ya yi happy we all rely kan evidences da muke da shi game da ruwayoyin da ya zo kuma su dukansu eh, idan guda na tunani kamar ruwayoyin da shi ya gani isa yake da yakini kamar ya ji yayi wannan aiki aka waɗannan riwayoyi na kuma wani kuma ke da nashi shi kuma yake gan kamar no ba ya bibi ya ba amma ni wa question to them all shi ne su dukansu suna tunani cewa idan gobe kiyo ma an haɗu gaban Allah shi ya dace ba ya zidu ba ne. Sheikh Faruk ne ne riyashin shi, what ne ce? nan kuma shek asali suna yadda yake karfafawa ba shi ne da abubuwa in shi kuma ya zo dace shi ne abu sai tunani ne ne za su yi suke game da wanga abu kamar tambaya kenan zai wa alaikum salam wa rahmatullah mun gode don wa da yake from Ghana ya kawo nashi contribution very interesting one um, wannan magana na ce kowa ji Shekar da na ji, Shekharuk ya ji. Shekharuk, wai yana sun ji bakin ka da ki one minute ka dace wannan da right answer. Ni za ta fada. Bismillah. Masha Allah. To Allah ya saka masa da dubon alkhairi. Abin da ke ciki ne babu shakka beyond every reasonable doubt zigu ne kamar yadda mun ka tabbatar da littattafan sunnawa da shi'awa ba a cin littafin shi'a inda aka ce ba zigu ya kashe ba sam ba a samu ko wuri ɗaya shi dai shi malam asadu suna argument da yake yi wai yan shi'awa ne shi suka ne suka yi wannan kashi amma abin da yake kokari ya boye wa ya tura su point duka kenan shi'awa sun tabbatar cikin littattafan su yanzu ne wanda ya rubuta wasika kan cewa a karbi bai a wurin imamu hussein in bai bayar ba a kashe shi kamar yadda na tabbatar kuma sunnawa maluma da yawa da na kirgowa sa ni lokacin da yake fita cikin maudu'i yana shiga cikin magana na ban tanka shi ba ina ta kawo hujjoji kuma masu neman gaskiya sun sani malumman da na kawo duka sun tabbatar yazidu ya kashe kuma imamu zahabi da ya kawo maganar imamu zahabi ba inda imamu zahabi ya ce ruwayoyin da ya zo da shi duka ingantattu ne kuma imamu zahabi ya kawo ra'ayin shi ya ce yazidu ya bude daulansa da kashe imamu hussein ba kuma wanda ya isa ya ce ba imamu zahabi na nufi da cewa yazidu ba shi ya kashe imamu hussein ba ba wanda ya isa wannan kuma na kawo maganar su sama'udi malam sama'udi sun tabbatar yazidu ya kashe imamu hussein na kawo maganar taftazani babban malamin sunnawa kai maluma daban-daban na zo da su sai ibnu khaldun da suka na zo da shi sun tabbatar yazidu ya kashe shi malumar shi hawa malumar sufaye duka sun tabbatar to me kuma muke nema ke san Allah ya tabbatar malum maluma suka zo da shi da manyan maluman tarihi na'am <laughs> mun gode kai ka Faruk Allah ya saka kuna sauraron mun kibra FM sai ka sunna na kuma da minti daya da ba dan wannan bayani me za ka faɗa maganar da shi tambayar da dan uwaye ba ita ya ba da amsa a kai ba amma mutane na ji alhamdulillah tambayar da dan uwaye hmm. ya ce idan don yadda ya faɗa dole ya zamanto kamar yadda Allah ya ce wa inna au iyakum la ala hudan au fi dalalin mubin wallahi sai ya zama ɗayan mu yana kan daidai yana kan kuskure dole tambayar da dan uwa ya cewa idan an tafi lahira in ya zamanto wanda nake tsammani shine ba shi bane in ya zamanto kaza kaza kaza ne sai mu ce Allah subhanahu wa Ta'ala da ya sanya shari'ar musulunci ya sa mata ƙa'ida da tsari da kuma doka shine duk abin da baka da dalili baka da tabbas akan shi to ba kuma ka faɗarsa dan in kai hukunci da abin da ya bayyana gare ka aka tafi lahira akan shi Allah zai maka hukunci wannan shine To da a cewa ina faɗa ba muna faɗa ba ne difa'i kariya akan Yazidu ko a'a ya kai matsayin daraja al'imam Hussein ina ko baban yazidu bai kai al'imam Hussein ba. Amma kamar yadda shi yake faɗa a addinin mu na musulunci mutum ko ba musulmi bane yana buƙatar mu masa adalci in an ci ya faɗa abu. Yau Donald Trump dan yana wato Kirista shugaban ƙasar Amerika addini bai ba da dama ba duk abin da muka ɗibo mu ɗora masa. shi yasa Allah ya ce wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wannan ita ce tambayar da shi dan uwa yayi akan wannan majalin da ya kamata ya ba da amsa akan ta dan haka mu abinda nake tabbatar tun da aka fara har zuwa yanzu babu wani dalili ga inda al al-imam wato ga inda yazidi ya ce a ji a kashe al'imamu sai in kuma akai ya kawo gurin. Isar da ya fara buɗe magana da ita a farkon wannan halkar ganar da wasiƙar da ya ce ya rubuta na kawo bayaninta a cikin tarihin tsabari cewa ya duba tun daga kilafancin sayyidina tun daga kilafancin wato yazidu da ya fara tun daga farko zai ga cewa kilafancin ya fara ne tun daga wato kilafancin yazidu akwai ruwayoyi da ya ainihin wato a ya ajiye? akwai takardar da nake dan dudubawa ne ban ganta ba akwai ruwayoyi da ya ajiye tun daga wato wannan matsala din tun daga farko to dan haka in ya duba kamar yadda na faɗa yana cewa khilafati yazid bin muawiya yana gama shimfiɗa cewa wa qala ibn hisham eh, bin muhammad sai yace an abi mikhnaf daga abi mikhnaf ya fara to a ƙa'ida ko in har Allah zai ce in ja akon fasikun bai na ba in fata bayyanu to ai dole ne kuwa baka jingina magana zuwa ga wani ga mutumin da ta zo cewa ba shi da ainihin wato tabbas wannan shine kuma yake ta cewa wai malamai sun tabbatar duk tabbatar wan malamai da aka yi ta kai magana da al'imam Hussein ya faɗa da bakin shi kafin ya bar duniya ya ce ga wanda suka kira shi suka kashe shi ta kai ƙarfinsa ne shi sahibul isa ba shi ya fi cancanta ya faɗa abin da ya faru da shi ba wannan shine masha Allah mun gode shauka asar sunna Allah ya saka mun doki kamar Tremor College ya so mu koma mu ba bayi Allah ga dama su mika tambayoyin nan ya so su ba da closing remarks mun sake dawowa da su da akwai so much more to discuss uh, za mu back on the phone line uh, assalamu alaikum caller caller assalamu alaikum to ina ce colin ba hankalin colin nan kan line za mu doki another caller kuma caller salamu alaikum salamu alaikum caller salamu alaikum to wannan caller kuma sai ba hankalin caller na Ni an kira a focus kan wangan kari ana pay attention to the background za mu back on the phone line again salamu alaikum caller salamu alaikum kana muryanka ba jinka daga murya salamu alaikum salamu alaikum na'am zan kuri sunanka kuma kira daga ina salamu alaikum wa alaikum salam na'am salamu alaikum wa alaikum salam ya sunanka kuma daga na kake kira na'am to ina ce wannan kala ya shigo amma ah, for unknown reasons bai jin ah, magana koko ya I think so. Salaam alaikum caller. Salaam alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. To, sanar haka suna da kuma inda ake kira. Hello? Na'am, bismillah, ya kuriya sunanka kuma daga na kake. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, bismillah kola. So, ina ce eh, kuna ga muna daukan su, amma for unknown reasons sai calling su ya drop. Ah, su bi muna so mu doki wannan ah, few more calls in there so mu koma back to ah, schedule. Bayan Allah ga su ba da nasu tambayoyi ma ya so mu wrap mun sake dawowa da su kuma. Salamu alaikum caller. Na'am wa alaikum salam ya kur sunanka kuma daga na kake kira. Ya kuri sunanka kuma daga na ya eh. eh, sunana Idris ina magana da kasan Spain. To don wa brother Idris bismillah. Ah. Allah bunin bayan na ci gaba. Ah. Na'am. To um to dan wannan kuma ina da network issue ah, in aka kira kai a allurar volume radio bayan ya so kada a ta focus kan domin ya baka delay suke yanka makana ah, pay attention to wannan instead of maganan da ake yi ah, at that very moment to sa ai kokari kada focus kan wannan wato um, background sound na very important domin mun doki wannan few colors nan za mu wrap up shi ta in an kira a mutuwa kama a shirya ki domin a ji maganan ku duka. Salamu alaikum kola. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Kala a daga murya, salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ali Saifullahi ina kirawa daga kasan Ghana Accra. To, bismillah. Eh, to, cikin eh, programin da na lura kaman abin da ya tafi professionally kuma ya kamata mu comment eh, Kibla FM mu kara musu addu'a Allah ya sa su fi haka kuma an ji su duniya duka Allah sa a kara jin su insha Allahu kuma ma'aikan Kibla FM kuma Allah ya taimake ku Allah ya karfafe ku da kiyaye ku ga barin dukkan makiya. gaskiya na yi lura da dama na gan kaman a Sheikh Asadu suna kaman yana gudun fact. Hmm? Wato yana gudun hakika da aka kawo mai. yana kokari ya yi mugalata ya yi falati ko kuwa ya fita kan kamar ya dodge abin da ke gaskiya saboda su some concerned madam faruku ya kawo littattafai manya-manyan littattafai fiye da biyar da na biya ambaci ya ce cikin waɗannan littattafan nan an tabbatar cewa yaziru dan mu'awiya shine wanda ya kashe imamul hussein alaihi salatu wassalam kuma ya kira mai sunan na kin waɗannan littattafan nan kuma littattafan nan na manya-manyan malumman malumman malumman su su da sunna amma hawa yau da sunna ya ki accept yana dai kokari ya gyara abin yadda dai abin zai kyau yanzu za ga wani littafi hannuna ana kiran shi maktalul hussein na wani babban malami ne da ake kiran shi hawarizmi adal mu'ayyad al-muwaffaq abul ahmad al-makki a warihi babban malami ne tafiye darul anwar al-huda shi cikin littafin da ya ambaci wurare dewa daban-daban har ya kawo manya-manyan malumman da ke shi ne ma yazidu saboda abin da yazidu ya yi na kashe imam hussein kuma ya tabbata cewa yazidu shi ne wanda ya aika waɗanda ya aika suka je suka kashe imamu Hussein saboda neman girma neman daukaka neman sarauta ka gani ko kuma ya tabbata kuma cewa tun da farko da Imam Hussein ke makka ya gan kamar an aiko aka zo a ce ya yi mubaya a dole ya tabbata cikin littattafai ya yi baya a ya saranda ma yazid idan mu'ayi yake san ba zai yi ba ya tabbata haka tun lokacin da ya fara wannan tahqiqin wanda zai yi ya ce ya kama Imam Hussein Imam Hussein ya ba zai taba malam neman kaskanci ce wanda kai magana ma kace ya tilasta kuma kace ya tabbata ta oh, littattafai to in mun sake da mun shigo da shi ya sauke ba bismillah shekata bismillah doki min je ki biya bayani a'a hmm. ai ka bar shi sai ya dawo ce wanda ya tabbata cikin to ne sai in masa tambaya wani littafi ne ya Ni da nake karantowa ba a littattafan karantowa ba. Yanzu ba gashi ba hmm. inda ma marar Imam Zainul na radiyallahu anhu wa a ahalil Kufa ya ga mutanen Kufa Huna wa bukuna suna kuka suna ihu tsawaye musu yace tanuhuna wata bukuna min ajalina yake kuna ihu kuna kuka saboda mu faman faman katalana waye ya kashe mu in ba ku ba abin da ya faɗa musu kenan wannan ya fi hmm. al-malhuf a shafi na 86 da nafsul mahmud a shafi na 357 da maqtal al-husayn al-murtada iyad shafi na 83 da kuma tazlimu zahara ni ba a littattafai nake karantuwa ba daga farawa zuwa yanzu littattafai nawa wani na faɗa nace kuma a cikin littattafanku Ni ya sake dawo sha Allah za mu barka mishi wannan tambayoyi. Sai ya dawo ba eh. Ali Zainul Abidin ba ga umma. Masha Allah. ‘Yan Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara mata yadda tana gurin ta san abin da ya faru. Cewa ta ya ahalar kufa sau'atan lakum ya yi muku muni, ta ce muku malakum kazaltum Husaina, me yasa kuka taɓar da Husaini wa kataltumu kuka kai shi, me yasa kuka yi haka? Wannan ‘yar Sayyidina Ali ce Zainab take faɗar wannan a cikin almarhum shafi na 91 da nafsul da maqtal Hussein da lawaij al da maqtal Hussein na murtada da tazlim zahara sannan ga kuma maganar da ta ƙara faɗa lokacin da ta yi magana da su tace atabkuna Watan-Tahibuna ai wallahi fabku kafiran wad'aku qalilan faqad sahabtum bi shi'ariha wa shanariha haka zo ta ce magana a kan daga wayannan maganganun nan ni ma cikin littattafai nake karantowa littattafan ku إن شاء الله نعم قول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أصحاب بركة حسن كبري على الزر المطاري ما شاء الله ديني أنا سؤالا كان كملا إفن ميكا تنبيع الحمد لله الله يساك أنا الحمد لله كاردوك كوانا مستيشنكو آمين لما علم الله يبيا da tukunci da aljanna amin Wannan muka ji bakin su sun samu karatu dama Allah ya sa saka da alheri amin sai kun ji ana zuwa da wannan manyan matan ma guda biyu shekhafu da suna da shekhafu shi ne na ji bayanan su duka wannan bayanin da ya yi wannan da ya gaba wannan bayanin da wannan kuma wannan kuma da ya gaba a binciken maganganun bin duka da su yi dole a samu guda gaskiya Wannan kallon shi shi da su ne tunda yau ni yadda da kai ba kai ka da nawa ba yi na gaskiya ne hmm as a question mark yanzu question da gaskiya ne shi a zo a duba akwai kuma cikin maganganun da malum ma suke cewa kamar hmm. lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi Imam Hussein a wannan lokaci wai manzon Allah ya yi kuka har cikin matan manzon Allah ta taimake ta tambaye shi na siya da aikuwa kuma kuka yake ya ga wannan jikan shi sai an kashe shi wuri kaza kaza kaza kaza kuma na san shi shek da suna da shi shek faruk maganar da ko gyara su yi kuma gaskiya haka yake kuma sun faɗi to inda haka nan ne wannan magana yake gaskiya ne a shekara ne shi sai sai na Hussein imamin sun ya san an kashe shi wuri kaza rana kaza sai za lokacin da wai ake aiki kuma wasiku karkace an kashe ta karkace a ah, kai ya ce shi in aka nan ne maganar annabi da ya sabu mai su yana jariri na dole ne a dakashe kashe shi ke na auren in haka ne ina kashe shi maganar nan da Allah da ya gaskiya ba mai zai Allah yi magana final ne sadatu ne kudin zai Allah da da yana jariri ya ta fadi da wani shi su da ke fadi da wani shek fara ke fadi maganganu ya ya zama uku duba ko ba yarda da shi ba to ashe ina za ka gaskiyan an yi ko ba yi ba da wannan maganganun sada ma ayoyin Qur'ani domin Allah ya ce wani sabbin na fa masu son juna ne Muhammadu Rasulullahi wallahi la lawa ashiddahu ar ashiddahu ala rahmat Muhammadu Rasulullahi wanda zai da mawa ashiddahu rahmahu sai ce bainahu wannan nan sabbai masu son juna ne suna da kuma karfi wurin zaki da Allah. amma Allah ya mutu shaida masu son juna mun kuma yanzu mun zama ce suna kashi suna kashi suna a shi da dukkan da duka ɗayan da fi ƙur'ani, sai a ga maganar da akwai kushin mark da dukkan dukkan kuma ba wanda daga ko guda ta tsala kawai wasu wannan tambaya da shi shak a sarki, faruk uku da na ajiye su da bayanin kai Da ayoyin Kur'ani da Allah kuma shi wanda mutanen Allah ne Allah ya yarda da su ni kuma yanzu ga take to sun ce suna kin gidan su suna kin juna tambaya na ke masa da masu jama'a na kan layi mun gode dan uwa da kake from da Allah ya saka da alkhairi to um uh, sai ka sunna da sunna ke mintoci biyu sai fara kuma ki haka a mishi bayani bismillah ah, na farko a uh, kamar yadda na faɗa wallahi kadiya ta al'imamu Hussaini su ahli suna sun ɗauke ta kadiya ce ta musifa, ba ƙadiya ba ce da ta zamanto ta imani da kafirci domin an kashe wanda suka fi shi kafin shi, ba a kuma mayar da ita ta zama kadiya ta kafirci da imani ba abin da nake nufi. Ƙur'ani ya faɗi cewa an kashe annabawan Allah da yawa, da Allah ya zo ya ba annabi labarin an kashe su, ba ta zama wannan ta zamanto kadiya ta imani da ainihin wato kafirci wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kadiya ce ta musiba shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa la shakka wa Lariba riba anna maqtal al radiyallahu anhu kana min al-masa'ib al-azima yana daga cikin musibu masu girma allati usiba bi al-muslimuna wacce aka musibantar da musulmi da ita amma musulmi duk sanda ya tuna musiba in ta faru irin wannan matakin da ake ɗauka da yayyanka jiki da sassa da jiki da waye da waye shi ya kamata a ɗauka Allah ya ce mana wato alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kenan abu na biyu da nake so in yi mashi dan uwa gyara tun a farko na faɗa nace ce Yazidu ba sahabi bane ba ma zamanin Umar aka haife shi ba ba zamanin Usman Abubakar aka haife shi ba sai zamanin Sayyidina wato Usman aka haife shi kuma gabaki dai shekara hudu katale akan mulki ya koma zuwa ga Allah da haka ka kiyaye wannan ba sahabi bane abu na uku ruhama ubainahum da ya kawo hunaka farkon akwai bambanci tsakanin sabani da kiyaya dan ba duk wanda kuka saba da shi bane yake ainihin wato kinka abu na hudu karkashin wannan abin da ake magana shine akwai abin da malamai suke ce masa al'asali shine bara'atu zimma asali shine kowane mutum kubutacce ne da kowane irin abu yau idan na yi da'awa na ce malam fu'ad kaza ne da'awa ce to dole kuma tana buƙatar dalili kafin in tabbatar da da na yi in ba da'awa in ba haka ba gobe wani zai iya kallon matarka da yayanka ya ce na shi ne inda duk abin da mutum ya yi da'awa za a bashi wani zai kalli kuɗinka da duk abin da ka mallaka ya ce na shi ne to kuma da'awar cewa Wani ya kashe Wani, to abu ne wanda ba a yin ta sai da dalili tare da abin ban mamaki shine kisan al'imamu a Sayyidina Umar da Sayyidina Usman da Sayyidina Ali wannan wa yake shakka a kansu to amma ya musulmi suke mu'amala da kashe Sayyidina Umar da kashe Sayyidina Usman da kashe Sayyidina Ali wannan shine Allah ta'ala ya samu dace amin mun gode shafar bismillah na masha Allah na ji ganwa wanda ya kira ya yi tambaya game da Eh, wai kisan imamul hussein manzo Allah ya bada labarin kashe imamul hussein salamullahi alaihi amma da yake imamul hussein ya sani ba ga kashe imamul hussein inda ba kashe imamul hussein ba da da wato maganar manzo Allah bai shiga ba kenan idan ya sani sai sa wanga ba da nufin maganar shi in ka duba madumunin maganar yana nuna cewa dan wannan bai nuna eh, an riga an sa an kashe shi sai sa ba a komi cikin wannan manzo Allah ya ne ma wayanda za su kashe Imam Hussein cikin ruwayoyin da sun kazo manzo Allah ya ne ma wayanda za su kashe Imam Hussein ai tun da kadiya ne da yake Allah ya riga ya bayyana kamar an kashe Imam Hussein abu ya ba shakka kuma an kashe shi to me yasa manzo Allah zai ne mai babu shakka manzo Allah ya ne musu sannan na ga ma malamin eh, eh, asadu sunna ya fita cikin maudu'i yana batun yanke yanke jiki eh, an kashe shi sai Abubakar sai Umar da sai Ali ne a ah, to mu mun kama na Husaini kuma za ku ya ku kama wancan sannan shi danwa yayi magana cewa sahabbai duka manzo Allah ya yarda da su kuma suna son juna menene kuma ba gaskiya bane ba inda Qur'ani Allah ya ce ya yarda da duka dukan sahabbai ba shi ba ba shi san inda Allah ya ce ya yarda da duka dukan sahabbai ba shi balma kuma sahabbai sun kashe juna na su kaje yakin 15 sahabbai suka yaki da sahabbai suka kashe juna na su yakin Jamal the same thing kai muawiya ya bar an bisa hujjar bun adil kingi bun adil an bisa shi da ranci in ka je wurin kabarin hujjar bun adil yanzu haka ka ga an gana hujjar bun adil radiyallahu anhu katalahu muawiya radiyallahu anhu wani irin wasa kenan wato hujjar bun adil radiyallahu anhu muawiya ya kashe shi shi ma radiyallahu anhu sahabi ya kashe sahabi dukansu radiyallahu anhu wasa da inda musulunci ya kai aka inga wasa da mutane kenan kuma babu shakka wanda zai ke bin gaskiya ne ya san beyond every reasonable doubt mun tabbatar cewa mu zibu ya aika risala a kashe imamul hussein a kabi baya gun san bayar ba a kashe shi mun kawo manya-manyan malumman su suka cikin bincike su sun tabbatar ba shakka zibu ya kashe imamul hussein suka la'ane shi ma manyan malumman sunnawa kuma mun kawo cikin malumman eh, shi'awa sai shi yana kokarin lajulaju ya sabke ce wato shi'awa suka kashe shi yana barranta jiru game da kashe imamul hussein kuma a mudauke shi a kan ma shi'awa an nusura shi wasu ne eh, a gun shi'awa an nusura shi ya ma da umarni a kashe imamul hussein yazidu zai yi fita cikin wannan abu zai yi wuwa amma insha Allah gaba har wurin tambayoyi insha Allah mun shiga rawa Na'am, yanzu za mu kokari mu ke about two more callers sai mu gama da wannan callers din na. Ya so mu shiga cikin tambayoyin na. Ah, assalamu alaikum caller. Caller, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. To, sunanka kuma kira daga ina? Alaikum salam wa rahmatullahi. Sunana Shakina daga Nijar. To, kana lafin Kibra FM, mutan duniya na jin ka, ni kana ka tambaya. eh Ina nisa gaison na gaban gaban malamai guda biyu. Masha Allah. Musamman babban malamin mu Sheikh Musa Yusuf da Fato Sunna. Ina amsa. Ina nisa gaison na gare shi. Ina amsa, barakallahu fikum dan uwa. Kuma insha Allah malam tsara kan ka saboda Allah to ina son ku masha Allah da kuke so na saboda shi dan uwa tambaya mm. na zuwa da Sheikh Faruk na'am su ya kirgo mana sunayen mutanen da suka kashe Imam Hussein sunayen su su ne tambaya na farko Okay. Na'am. sunayen waɗanda suka sa sun kashe Imam Ya rubuta na rubuta second one ya so yawa tambaya da kuma hukuncin wanda ya kisan kai a addinin musulunci. Hmm, very interesting. To, Shafaru kun sha ba. Suna na ta daga Niger. Mun gode da kira Allah saka. Masha Allah. Kuna Kibla FM. Very interesting uh, tambaya ne ce faruk mun ka tura sunakin wayanda yake suka kashe imam hussein kamar wani wani wani kira su aka man ruwa ya so mu ji bismillah ai <laughs> wannan kwashi idan mutu ka zo ka yi irin wannan tambaya sai ka ga kaman da gangan ake so a yi domin in ka ce a kirga sunan na wanda suka kashe Imam Hussein sojoji da suka je yaki da Imam Hussein su nawa ne za a yi a kirga su ai muka sake so ba kirgawa <laughs> ba za a kare wannan program ba babu shakka ne ya tabbata kamar yadda muka kawo eh, da zo muka karanto babu shakka wanda ya fidda kan Imam Hussein shine eh, eh, shine Shimr bin Diljaushan shi ya fidda kan imamu Hussein amma da umurnin wa shi ma ya karbi umarni ne daga Ubaidullah bin Ziyad Ubaidullah bin Ziyad shi ma ya karbi umarni ne daga yazidu kan cewa imamul hussein idan bai bada bai'a ba a cikin da kanshi kuma a kawo masa kai daga sham sai sa da aka kace imamul hussein an koma da kan zuwa ga sham wurin yazidu yayi abin da zai yi da shi insha Allah na'am hmm. sannan masha Allah na'am ya wani ya wani mai tambaya na ko guda kawai ne eh na biyun nan Sheikh asar Sunna in aya a tantar da shafaruk Faruk a wannan tambayan ne ya so a wai wane ne eh wai kitan kai idan mutum ya kashe wannan menene hukunci shi ma ba hukunci nan wannan turatan Qur'ani ya tabbatar da wannan wanda ya kashe na na masha Allah ci gaba ai malam malam masha mun gode ka ya faɗi hukuncin da Qur'ani ya shekka sai sunna ya faɗa wai mu Qur'ani ya ce ba maudu'in da muke yi kenan ba sai saban ba dole ne in faɗi wannan ba kenan mu je gaba na'am mun wannan maudu'i kuma daga baya ba insha Allah mun amma Masha Allah. Abin da Malam Hassan Sunna ya kamata ya dinga fahimta, ka ji, ka ji, ji, abin da ya kamata ka dinga fahimta ba ko kurun sha tashi a ta aya ba lokaci, yanzu ka sani, karfe bakwai da kenan ba. Sai ya magana Na'am. ba. Sada mana 10 minutes mu rasa fi sha ba amfani da wannan na'am. Ka gane zan yi magana ne ya? A'a. A barin kare sai ka baka yi magana. Ke nan faddal. Abin da nake so ka fahimta. Ba ko mai ne da aka tambaya wannan abu wazi ne. Wanda ya kace. Assalamu alaikum. Ina ji ni ai. Shi kenan mu ci gaba. Ba eh, Bayan Allah ku bari mu gama insha Allah in akwai wani magana ne. an yi shi daga baya ma iya jin da sauran da 10 minutes cikin maganganun da ya ma na karshe ya su na'am cikin maganganun da ya nake so a ban minti ɗayan yi magana bismillah magana da ya ce babu inda a cikin ƙur'ani Allah ya ce ya yadda da sahabbai duka To, a kaga duk da ba maudu'in sahabbai ake ba, amma ya je karanta aya ta suratu tauba aya ta ɗari. Sahabbai dama ko dai muhajir ko ansar. Allah kuma ya ce wasabiqun al-awwaluna min al na wal ansar magabata na farko muhajir da ansar sai ya ce wallazina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu anhu ina ganin watakila ya mance ayan ne shi yasa na tantana mai muje gaba a na na ya kamata in bada jawabi bai yi wa kadan to bismillah an ba ni zamani man bada jawabi ko wannan bismillah na wannan ayan bai nuna cewa Allah ya yi magana clear ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar Allah wai magabatan farko min al-muhajirin wal ansar cikin muhajirai da ansar su cikin su ba duk da bayan su ba wannan yawa ina zuwa minti daya malam malam faru kai hakuri tunda ka ce daga cikin su ne ba duka ba ko to faɗa min mutum biyar a cikin ansar mu ka faɗa min biyar um, um, um, muhajir a cikin ansar bismillah ba sai na faɗa maka mutane biyar cikin eh, mumine cikin ansar ko ga ayan qur'ani muke fassarawa shine abinda Allah ya faɗi shi muke faɗi. Allah ya faɗi cikin qur'ani wai cikin su akwai muta cikin su Allah ya yarda da su wannan mintin da kake mintin wannan mintin da kake mintin da take cikin mintin li bayanil jinsi hmm. yanzu da Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi annabi ah, ulaika ma an an'ama Allahu alaihim ba sai ya ce minan nabina daga cikin annabawa akwai wanda Allah ya manima akwai wanda bai mai ba <laughs> da ya ce wa nasiru min alqur'ani ma huwa shifa'un mun sauka ka ce daga cikin qur'ani akwai abin da yake waraka ne akwai abin da ba waraka ba Wajitanibu rijista min al-awsan wajitanibu qawla zur min al-awsan akwai gunkin da yake da tina akwai gunkin da yake ba da tiba ne. Don Allah mu samu wa da mu yi magana da Allah. Assalamu alaikum. Eh mu je. Eh ya kawo Assalamu alaikum. Eh to eh, da karancin lokacin ku bari mu doki last call da ya so ku yi tambaye biyar biyar in na shi mu ah. wrap up. Malam Fuad. Malam Fuad. ina ganin a ba da dama a yi tambayoyin nan domin inda san samu ne tambayoyi goma goma ya kamata a yi <laughs> tun da zuwa ta na mu kwanan ga na amshe gaskiya ba aje ya kamata mu wrap up mu cire kolon ga ya so mu shiga da last question. alaikum kola. Malam fuwa dan background noise na da wuri background noise na kola ya so a ji ka. alaikum. Alaikum da rafuwa da afuwa ina cikin lore ne amma ya zo min dole ne na Ai hankuri ko da ji Bismillah ana jinka zai ka yau ya kai bismillah. gaskiya na suna na an sadu asadu suna eh, Kalafad kamar yadda aka ba wasu kwanaki dama sai magana kamar yin tafi bilisin ne. Ina da matsala kamar guda guda shi da nake so dan baya sun tsari ke na amsa. Lokacin mu lokacin mu bismillah. Na farko na farko ba da nusa yin tafi da suna. Ya kawo hadisai da Imam Ali Gobel Adibina yake zuwa a lokacin cikin da za a kashe um, Imam Hussein maganganun da ya zo da shi wuri ina son shi tsari ya tabbatar mana maganganun nan haka take ko da haka take da Me ya fada? Me ya fada? Ranar fada Na, bismillah. Ranar na biyu kuma yana ta kan maudu'u yana ta kan da Allah wani ne bismillah bismillah sai ka Musa ya kawo cikin hadisi kenan Imam Hussein ke cewa yan shiya an kira aka za a kashe sun nan. Wannan hadisi Oh boy, layin kolon ga gaskiya yana da difficult. Amma ana jin ka dai. Subhanallah. Um, Munich wannan kolon na ina ce da wuya ka ji wani abu yana min networking kuma wai ina cikin mota. It could wani da of the Amma uh, yanzu mun kulle lines sai ta asar sunna za ka mika tambayi guda guda biyar insha Allah lokaci ta kai ta faru kai magana kai wannan kai kuma ka bashi biyar ni bayani ya so mu sauki insha Allah eh da nake da shi zuwa ma dan uwa malam Faruk barakallahu fikum hadakum Allah bayan an kashe al-Imam Husaini Allah ya kara masa yadda abu ne sananne a wajena da wajensa akwai wato al muqtar bin Ubaidillah Saqafi ya kafa rindina ta ɗaukar fansa akan wanda suka je suka kashe al Husaini shin ya ji ya kashe Yazidu ko ya yaƙe shi tambaya ta farko kenan in shi Muktar bin Ubaidillah yana sana da cewa Yazidu ne ya kashe shi me yasa rundunar da ya kafa ta ɗaukar fansa akan wanda suka kashe al-Imam Husaini kuma ya bibi ya kakkashe me yasa bai kashe Yazidu ba ɗaya kenan abu na biyu a waɗanda suka rubuta ma al-Imam Husaini wasiƙa cewa ya zo, shin shi'arsa ne ko shi'an yazidi ne? Wannan ita ce tambaya ta biyu. Yana rubuta? Sabon kace wayanda me? Wayanda suka rubuta ma al'imamin Hussein wasiƙu ya zo Iraki, shin ‘yan shi'a shi ne ko ‘yan shi'an yazidi ne? Tambaya ta uku. wane ne farkon wanda ya fara gina Husainiya daga cikin ahalul baiti kuma ina ya gina ta? Ita ce tambaya ta nawa. Wane ne wanda ya fara gina Husainiya a cikin a'imma na ahalul baiti kuma a ina ya gina ta? In tafi ta hudu? Kwarai kuwa. Shin Hussaini ya san cewa ‘yan a shi za su yaudare shi ko bai sani ba? Mhm, In tafi ta biyar? Kwarai kuwa. Shin dawa-dawa aka kashe tare da al'imamu Hussaini kuma sun ahalul baiti ne su ko ba ahalul baiti ba ne? Okay. Ka Eh na gama da na so in yi goma ne amma ya ce biyar za a yi. Na'am. Karancin lokaci na'am. sai kya fata